the سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد هو الحق من ربهم القائل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي القائل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى نعم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد القائل لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أما بعد هو masoya annabi sallallahu alaihi wasallam wanda muka halartu don muraya wannan dare mai albarka kullum ismihi wa ainihi wa rasmi zan keɓance godiya da gaisuwa ga babban khalifa ميسونانا السيد بشير ابن مولانا الشيخ التجاني آه، لا رب وسنا سواه نائب فائل يعمل عمل الفائل بغياب الفائل وله فعل الفائل وإرادته منا حضرت شيخ مالا تجاني أنا ينا تردو سبودا بعد باين ننسى حليفا سليم ya kamata in ga in kaddamar da a dakkalawi saboda shi babana ne mahaifinsa shehin mahaifina ne amma da yake bai zama halifa ba to sai na ƙaddamar da halifa ba shi a gani shi shi ma ina masa barka da zuwa sannan babban masoyin annabi wanda nake jin daɗi ina jin wa'azinsa kuma maganganuwansa suna tasiri a zuciyana a sai lisani dan molan mushin abdulkadir zaria amin yaya ne amin yayan yayan ka ne so nazarin da wajen da za da da wajen muke da kuma nazarin da mawdu'in da za mu yi magana farko dai a kano muke na biyu kuma an kallafa ne yi magana akan soyayyan annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a in an duba inda suke wajen nan ba sa bukatan wani ya zo ya gaya musu annabi amma da yake majdubai ne kuma annabi suka sa a gaba to ƙaramin ɗalibi ma sai suna so sauran da ce mutane uku ake sauraron su za su yi magana ana samun fa'ida ana sauraron malami ana sauraron ɗalibin ilimi kuma ana sauraron wanda ya lazimci malami ko ɗalibin ilimi na farkon bana cikin su na biyun ma ba na cikinsu amma ban ukun faɗa ina cikinsu da ƙarancin shekaruna na fi shekara talatin da biyar ina harkar karatu ban taɓa wata tijara ba to ko ban zama malami ba amfanuwa da zamana da zai malamin mai in na faɗa wani abu zai iya amfana ba. to wannan min bani wannan zai yi magana amma a gaban waɗannan mutanen ba so ne magana ba kamar yadda aka nemi yi magana akan mawdu'i muayyan sun ce wujub mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatu ahli baiti to nazaran saboda abu sun ba mu muqayyad ne ba ba ka dama kai magana ko me kaso ba to zan yi yanda na doka bisa nazariya tafkikiya adadiyya tunda an kayyada ni so ni ma a bar ni in iya yanda nake so ni farko na duba maudu'i a matsayina na ɗalibin naɗi na gane jumlan da aka yi amfani da ita kabariya ce zahirin da alfazinta amma yuradu biha talab ne wajibi ne san annabi sallallahu alaihi wasallam da mutanen gidansa jumla khabariya taqririya amma abin da yasa aka yi amfani da ita haka saboda ana tawakkuin wanda za su saurare abin da za faɗa sun san shi shi yasa ba a kawo shi da sigala tambaya ko kuma ana buƙatar kari bayanin hujjoji na soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam abin da zan faɗa in ka sani sai zai zama lahimul fa'ida in ba ka zama ko bayan zama sai ba fa'ida ta kawo kamar yadda nace zai amfani da nazariya ta tafkikiya in an ce abu wajibi ne farko matsala ta biyu ta shiga nan kuma zawuyan Sheikh Halifa Ismail wanda kakana Malam Hamza ne ya ce bai sani ba kafin ya su bai san wani mutum da ya san fikiyo da usul ba a Kano fiye da Halifa Ismail so duk abin da ya zuba anan za su karɓa damar suna shirin su karɓe shi Tun da matsala ce ta fiki to sai mu koma malamin usul fiqh wannan wajibi ne da aka yi izaban shi da soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam ina da takardar da za a kai shi kitabul wajiz fi usul fiqh al-islami lidda turus zuhairi yana cewa da ya tashi magana akan tafsir na wajibi da ya zo magana kan tafsirin bi itibari mukallaf ya kasanta ya ya ya ya ya kasaba wajibi nazaran ga wanda zai aikata wannan wajibi yace yana da nau'i guda biyu in ma ya zama wajibun ainiyun ko kuma wajibun ala wajen ittifaq wajibi ainiyun shine ma yajibu ala kulli muslimin wa muslima القيام به ولا يجوز أن يقوم به عهد بغيابك عنه wato wajibi ne wanda ba a yarda wani ya ya yi aikin ba sai kai ba kaman farko ibara ko wajibi ne kifaya wannan ke da wajibi magana muna magana wajibi hukuncin wajibi kuma a musulunci yuhasabu ala fi'lihi mithla wa ala tarkihi bi'iqabi duk abin da aka ce wajibi ne aini to ana ba da lada wajen yin sa. in an kinsa kuma ana samun iqab in ka yi idaba da muhammad annabi sallallahu alaihi wasallam wajiba ce akan kowane musulmi da musulma ya so annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ƙi son annabi kuma Allah zai masa iqab to za mu zo mu duba ya masoyi ya soyayya take kalmar soyayya in ka ɗauka tun daga wanda suka fara rubutu su aflakon da kuma kusur na adam da baki da jahiliyun da islamiyun da sadrul islam da umawiyun da umawiyun da har malamai mutakhirun da malamai na yanzu kowanne ya kasa ba da ma'ana wanda za ta dace da wannan ma'anar kusa guda na yi musadafa da wani malami ɗaya maganar sara tana da munasaba da soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam shine qayyim ya ce mahabba wato ita soyayya abu ce wanda take kulkulowa a zuciya kuma ba a mata da alibi daya sai dai tana da jawari tana da suwar da alwani tana da yanayi na farko shi ne محبة الاستدلال بالدلالة ita ce mahabba ta duniya abu wanda za ka so shi yayin da ka ihranin daga cikin masu ko ka gani ko ka shishina ko wani abu duk abin ka gani mai kyau ko hoto ne ko wani abu ne ka gan za ko kuma ana ganewa da hankali تمام حاجة هيبقى شتو ده دكتور مصورة تجديد أو لمن أحسن إليك وقدم لك معروفا فوقما ولي يقدم المركز ولا أبوم الهيلي ذاك كان أساسا تولى صوري ولا أبو شيء الإمام النووي يتعليك أكيد يجد هذه المعاني كلها موجودة في النبي صلى الله عليه وسلم وإن نظرت إلى وصف هيئته فجمال ما بعده جمال وإن نظرت إلى أخلاقي فكمال ما بعد الكمال وإن نظرت إلى إحساني وفضلي على الناس ووفاء ما بعد وفاء النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مسانفة شو منصور كالبناء أنا فسر أمك أبو أنا كنك يا أمك مغني شكرا عند وصف النبي صلى الله عليه وسلم سيدك ولي تجسيمي لتجسيمي أكي مكا نوال متن تتشاوى ديكي كمالا sai ka so shi a raga ba taɓa yi shi haka in ana karanta maka jama'in muhammadiyya ko kuma kashiwa ana gaya maka halayen annabi da ɗabi'un annabi sai ka ji zuciyarka ta yi ta alluƙe shi ta so shi haka kuma in ka duba iya alherin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaddama wannan al'umma sai ka ji ta so to wannan ita ce ma'ana taƙaitacciya wanda take da sura wanda kuma duka a cikin انا صار اسلم صار اسلم قد تم صورته وتم معناه زاد النبي صلى الله عليه وسلم دين اجل يا رب ربتي ذاك جينا سيجاره انت ذاك جينا صوت ذاك بكاشه وقدر تدلش هذا دي يا ايد اجل وقتي ما تبقى اكل اخلاقنا النبي صلى الله عليه وسلم يا شباب كيف انا كنت سيلا تو ذاك ولا رفوا وانا نشيني اتدلجي to ahlul baiti malamai da yawa wani mashiga mu malamai da yawa sun yi ikirafi su waye ne ahlul amma dan ce mafi inganci su ne ahlul ali ahlul aqil ahlul jafar da abbas su ne ahlul wanda sadaka ta haramta a gare su su ma san su wajibi ne biyayya gare su biyayya ne ga Allah ga biyayya ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam so ayoyin da ne na kasu da yin magana yau guda ku ne kawai farko ina Allah ya cewa kul in kuntum tuhibbuna Allah fa tabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allahu ghafurur rahim wannan ayan malaman tafsiri suna rawaito sababul nuzul kaman guda uku suna cewa zance mafi na farko ta sauka ne a bisa yahuda wanda suke iddi'a'in su suna san Allah wa la in wa man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah in an tambaye su waya halitta mai da kasai suna cewa Allah na kuma ta sauka ne akan yahudawa wanda su ma suna iddi'a'in suna son Allah nahnu abna'ullahi wa ahibba'u na uku kuma ta sauka akan nasarawa duka tana da wannan munasaba kuma malamai mutaakhirun min al-mufassirin suna cewa tana aiki ga dukkan wanda yake da'awan san annabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan ayan ta zama masa miqyasi da za a gwada soyayyarsa farko in kai da'awan kai kana son annabi sallallahu alaihi wasallam to sai a duba ka a cikin ayyuka na gabbai kana bin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar inda Allah yake ce annabi sallallahu alaihi wasallam kul ka gaya musu in kuntum tuhibbuna Allah in kun kasance kuna son Allah sallallahu in kun kasance kuna son Allah subhanahu wa ta'ala fattabi'uni ku bi ku bayan da za a yi mutum yana son Allah bai yi wa annabi صلى الله عليه وسلم قال الله ينجوه لقد كان لكم في رسول الله أسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة سمع النبي ما أوني نفركم مقامي نمسلمتي شين بيئيا لعن النبي صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه wa ma haku anhu fantabu duk abin da Allah ya zo muku da shi da shi duk abin da Annabi ya zo muku da shi ku dauka da shi abin da Allah da Annabi ya hani shi ku hani shi bayan da za ka yi ka yi da'awan kana son Allah kana son baka bin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya wannan da'awan to da'awarsa ƙarya ce in dai aikinsa bai tabbata da ayyuka irin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kawai da awaki wannan ayin tana makama tana magana ne akan makami na islam wa'inda ake so su yi imani da Allah su yi imani da annabi su yi aiki da abun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo amma wanda suka zama muminai daman already su suna da soyayyan Allah sallallahu alaihi wasallam soyayyan annabi sallallahu alaihi wasallam to imaninsu baya cika sai sun so annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da gobe shi ne Allah yake fara a cikin suratul tauba yayin da yake faɗan in ɗan gwamnan abubuwa guda takwas wanda suna cikin mahabubatun duniya wanda sun fi komai kusanci da zuciya da kuma ta'alluki da zuciya sai mutum ya ji wannan abubuwan da aka ambato su da sauransu ba sun Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam da daukaka aikin musulunci ko kuma aikin addini ga baki da kuma sun fi soyuwa a zuciyar shi hatta ya samu imani wanda ake bukata imani wanda ta zama kamila imani wanda kowa wani mummi ne ke son sai ya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da muka faɗa daraja makami na islamun shi shine bin annabi da mutum zai yi da duka abin da zai shi gwargwado na jiki so sannan kuma soyayya da zuciya ka so annabi sallallahu alaihi wasallam da hankalinka ka so shi da zuciyanka sannan gabanka su tabbatar da wannan soyayya so bayan da kuma mutum zai ce yana son annabi sallallahu alaihi sallam, amma baya aiki shi soyayya sadiqati zai je wajen maulidi duk wani abubuwa na nishaɗi na nabi sallallahu alaihi wasallam zai yi musharaka a ciki amma baya kula da sallah baya kula da dukkan wasu abubuwa da annabi ya kula da shi a da su to wannan soyayya ta shi ba a da ba haka kuma duk wanda ya ce zai tsaya kan kawai aiki na jawaya na gabbai ba tare da ya hada da aiki na zuciya da hankali ba to shi ma soyayyarsa fasira ce ba ta ake yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam son sa rahma ne bin sa rahma ne annabi sallallahu alaihi wasallam soyayyan alinsa da muka faɗa shirya ne musamman alinsa wanda suka zama suna kan sunansa suna kan koyarwarsa kamar irin maulana sai ahmad tijani wasu da abdulkadir da manyan bayan allah a sha'a son waɗannan, son annabi sallallahu alaihi wasallam bin su ma ko wajibi a taƙaice kar na ƙawwala saboda mu ina da rubuta ne wannan mulakhas ne na abin da yake kunshe wanda aka kallafa mun na rubuta a kai yi magana a kan wajibcin ko kuma wajibin sa annabi sallallahu alaihi wasallam da alayen dansa mutanen kano ba kwa wani bukatan ku wani abu sabo akan sai annabi sallallahu alaihi wasallam gari na karo ba abun da yasa ya zama haka saboda sai sauyin annabi da yake cikin garin da mutanen mai rubuci ana musu kuciyar alqur'ani amma da mutanen karo suka dage da sauyin annabi sallallahu alaihi wasallam da yawan sadaki da karatun garai ya zama ma a nan ana samun mahaɗa tare ne wannan duk albarkan sun annabi sallallahu alaihi wasallam yau

kuma ban san wani gari ba ko da su ne wanda suke son annabi sallallahu alaihi wasallam yasa ake jira da kace karo ko yaudara ka kun da annabi ku sai ka yi su saboda masoyan annabi sallallahu alaihi wasallam sun samu tarbiyya ta magabata kuma suna kan wannan hali shi yasa garin ko da shi habaka ta harkan arziki ta harkan zaman lafiya duk wani alkhairi za ka samu a cikin gano saboda soyayyar su da annabi sallallahu alaihi wasallam خير الكلام ما قل ودل واخر دعوانا الحمد لله sai Allah ya saka da alkhairi wanda mun ji wajibcin soyayyar manzon Allah ta soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi duk zuciyar da babu soyayyar manzon Allah to kai wannan shedar kai wannan zuciyar shedar rashin imani haka manzo Allah ya faɗi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in sayyidina Umar ya ce ya rasulullah wallahi la anta ahabba ilayya min nafsi min walidi wa min kulli shay illa nafsi allati bayna jaffai manzo Allah ya ce masa wallazi nafsi biyadihi manzo Allah ce na rantsi da wanda numfashi na yake hannunsa Iman ɗaya daga cikin ku ba zai cika ba sai soyayya ta ta kuma saransa da cikin jikinsa yake cewa wallazi anzala alayka alkitaba bil haqq la anta ahabba ilayya ya rasulullah min nafsi allati bayna jambayya na rantse da wanda ya saukar maka da alqur'ani na fi son ka akan raina da raina da ke cikin jiki manzo Allah yake ce masa al'ana ya umar yanzu imanin ka cika aka tambayi sayyidina ali yake ce wata irin soyayya kuke manzon Allah yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam habba ilaina min wa walid amwalina wa azwajina wa banatina wa min al-ma'i al-barid ala sama yace wallahi mun san mazalla kan matanmu da 'ya'yanmu da iyayenmu. da dukiyar kai da ma mutumin da yake cikin sahara yake buƙatar ruwa yake matukar buƙatar ya sha ruwa yadda yake bukatar wannan sai yana da cewa to wallahi mu san manzon Allah akan wannan mutumin yadda yake son ruwa dan haka ba tsawaita zami ba amma mun ji daɗi duk wanda ya ɗau lasika sai ya yi wa mutanen Kano shaida soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ɗauka mutanen Kaduna sun yi wanda in an gangaro daga kaduna garin da za a fara haduwa da shi sun yi kuma suna nan suna ta yi kaimun gode wa Allah Kano tumbin giwa Allah ya saka da alkhairi akwai har yanzu manya-manyan gwaraza da maudu'ai da aka sabo da manya-manyan zakuna a fagen wato bayani akan janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ah, dan haka mu ƙara gyara zama ya ishe mu kaɗai a wannan waje ko ba a ce komai muna tare da khalifa maulana sai bashir mu zauna muna tare da shi ba dan wannan maulidin ba ai ba zai yi a ce ka gan shi a wannan lokaci ba amma albarkacin wannan maulidin muna tare da shi albarkacin wannan maulidi muna tare da khalifa a shehu tijjani zaria wanda shau sani zaria wanda shi za mu gabatar a yi haƙuri saboda yanayi manya-manyan malamai ga sunan amma dai shi za mu miƙa wa abin magana mu ji abin da zai shayar da mu don haka akar mukalla ba ban sani ba ko an gabatar da maudu'in da zai magana a kai eh, amma za mu gabatar mai da abin magana don haka mu ƙara yara zama mu ji abin da zai gabatar mana akwai dr wani munir akwai malam mansur makaranta akwai khalifa muftar akwai ban sani ba guda tafi barasta duka dai manya-manyan malamai wanda suna da insha za a gabatar da su aka muka Allah bismillah a'udhu billahi sai kun zauna kaga bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفينا إلى ربنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق من كتابه الأبي ورضي الله عن أصحابه وأهل بيته وعن سالمه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن مولانا قلب المكتوم الخاتم المحمدي الشيخ أحمد بن محمد فتاة الجامع رضي الله عنهم رضي الله عن غوث وقته وفريد نهره صاحب الفيلة الإبراهيمية الذي لم يذل في جمال الجلال مولاه يهيم الشيخ غالي إبراهيم بن حمد عبد الله الدولهي تكفله الله برحمته يا الله وصل على الله وصل على النبي محمد وصل على شيخنا أحمد الجاري وصل على شيخ الإسلام الشيخ إبراهيم Bilhassi ɗan uwa Khalifa Shehu Muhammad al-Bashir da sauran mukaddamai da babban gimshigi wanda ya tashi a jika wanda ya tara abubuwa guda uku jikan shehu jikan annabi tukunna jikan shehu tijjani jikan shehu wanda shi kawai in yanzu ya zauna aka tashi ko ba a ce kuma mawuyi da yayi balle ga waɗannan fusaku duk wanda ya zo nan wurin Allah ne zaɓe shi matsiyaci bai zuwa wurin shaƙi bai zuwa wurin saura ka mu gode wa Allah gode wa Allah Allah ce ne eh, mun gode zai gara mana gode mana yayin mutane ba ta komi ba gode mana yayin musulmai gode mana yayin mana al'umma annabi Muhammad al'umman da Allah ya kimsa masa son annabi ba don da ba da su ba gode wa Allah ya muka gode ba mu yi zamanin annabi ba Allah ya kawo mu ya hada mu da shehu tijani gode wa Allah sai hada mu da shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu Allah mu gode maka dan uwa magana akan annabi ba hawan la sahibu duk maganganun da ake yi akan annabi muhammad tun daga farko har zuwa yanzu ba hakika na annabi bane ishara ce kawai ishara ce duk wanda ya san larabci ko ya san karatu yana da zauki aka karanta mashi biwa da shehu sai ji wai a duniya ko akwai wanda ya ga annabi ko shehu amma sai mu je na cewa in kuntu lam uhsin mariha muhammadin usawwadu awra ko da bai iya yaba manne muhammadu ba to zan samu takarda mai da shi baki baki haka idan aka gane abin da ake nufi to ya ishe sai ce wa in ka taɓa mallahu yau ma akbadu su mati akan musulan da zai na kada hasan idan ne masu yabon annabi muhammad suka hango ni suka ce wancan ma a jawo sunansa a rubuta cikin masoya annabi wanda ya ishe wannan ba idan aka dube mu yau aka ce an rubuta mu cikin masoya annabi wanda ya ishe Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne bai haihu ba ba haife shi ba bai da farko ji shi yana nan tun ba a babu ba bai da ƙarshe ji shi yana nan har gaban abada shine zahirin da bai bayyana ba shine goyon da bai bayyana ba ya ce ya halicce mu dan wasan shi kuma na kalbin na wani isa illa da abu dole ya za ka yi ka san shi ya ce ne ka misa yi shau ya za ka yi ka san shi in an tambaye shi a karimu rabbuna bal nadihi amma ilu bal nadihi sai ce wai za su hana kai bani an ne fa ne karimu ya za ka yi san shi ya ce goma akun aina ma kuntu idan ka maza ya ce wannan ma karamu min ilaihi min da bari in ka je wajen malamai kana so ka san Allah sai su ce wala ya yuqalu aina kana wala kaifa kana wala mata kana ka wannan ka wannan to abin ya dace ya za a yi a san wanda bai da misali wannan bai da farko bai da ƙarshe bai buya ba balle ya bayyana al'adar nan adam ko in abu bai buya ba ko ya bayyana in ya buya ko bai bayyana ba Allah ya ce na so a san shi haka bai sunu sai ya halicci ba masa ne Muhammad ya hada shi ya shi duk san da kake so ka san Allah sai ce ka san annabi duk san da yake so ka bi Allah sai ce ka bi annabi duk san da ka girma Allah sai ce ka girma annabi القرآن نعمة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة ونسيا shi sa Allah komai na annabi ya yi shi daban shi kansa daban sunansa daban garin shi daban al'ummansa daban addininsa daban ƙur'aninsa daban annabi muhammad allah subhanahu wa ta'ala ko daga suna duk sunan annabawa akwai muhammad ya ce to ni na baka muhammadu ne mai muhammadu wa shakka na homi ismihi dillahu wa zurashi muhammadu wa haza muhammadu kanun aje lahira ne ma a lahiran ba zai ce wa minan laili ba ta hanyar nafilar da laka sai an yaba saka rabbuka maqaman mahmuda yahmaduka al-awwaluna wal akhiruna annabi muhammad da ba shi wannan suna malamai suka ta bincike Allah yana da wani al'ada komai na yi sai dozin dozin sabonin gari, sha biyu na rana sha biyu watannin Allah sha biyu falaki sha biyu la ilaha illallah sha biyu muhammadu rasulullahi sha biyu amma idan ka ce inna iddata shuhur inda Allah suna a shakar kitabillahi min wani mutan sai ce min har arba'atun hurum idan ka ce la ilaha illallah min har arba'atun hurum Allah in ka ce muhammadu rasulullahi min har arba'atun hurum muhammad sunan Allah da annabi muhammad ba wanda kowane harafi ne shi kaɗansa yana nuna isharar abin da ake nufi idan ka ɗauki allahu ka ɗauki alihim ɗaya yana nuna mene waye ɗaya lillahi tunan waye labo ba holin ba muhammadu in ka cire nemin ka ko a ahmadu ka hada mai ilimu in ka cire hayin ka sami ne da dalilin bardu in ka cire gaban dalilin addalu annabi muhammad sannan allah subhanahu wa ta'ala da yake so nuna mana darajar mu ko da yake mai albarka ya cewa inna falla rasulullahi laysa lahu hadd fara ba annahu la yakun mufami baya da iyaka wato Allah ne ya yi ta manzon Allah ya ba shi sunan Muhammad sai ya koya mana yadda ake kiransa duk sauran annabawa alqur'ani muna jin ya Ibrahim ya Musa ya Dawud ya Dalla ya Dalla amma Allah bai taɓa kira annabi ya Muhammadu ba ya yi ya yi ya ayyuhal ya siyi tahe sunan annabi muhammad Allah ya koya mana ladabi tsakanin mu da annabi muhammad shi Allah a wurinsa ko kai ladabi ko kar kai ladabi ba shi in zaki ya daga muni ya ce ƙwallon Allah ya ce na ji ka rayu idan ma aiki ko malami ya ɗauki tarbiya koma yana la ilaha illallah Allah ce duk ادعوا ربكم تضرعا وخفية ودون الجهل من القول أما إن ذاكر ne fi biyu ta madina Allah wa turfa zakiru ba sa maka doka ba ka ga da ba ruwan mu da doka kirjin ka duk da zamu dauka in ka ji shuru wannan ruwan ka in ka ji ba wata doka ko guda daya cewa ga yadda zaka kira Allah sai dai Allah ce bi buyutin ajin Allahu an tufa wa tarbiya mu sadu da biya bil bul wal asari jami la da kamar la ka ja ayin da shi za da ka shiga maka zikri Allahumma innal abda abduka wal haram Allahumma Allahumma ba ka kauta amma da ka je Madina kana zuwa rawala daga kanka kamin kai zuwa tukunna ya ayyuhal ladina amanu la tarbu aswatukum فوق صوت النبي ولا تتهمونه بالقول كذلك وأنتم ما لنا تعمل أعمال وانا آية أبنى لك شيئا ويشوى أجهة وأنا آية وسئل متعلم mutanen da suka yi tamakkuni wajen son manzan Allah wanda suka zaɓi rayuwar manzan Allah fiye da rayuwar wanda in annabi ya ce a bayan irin su a buga kan kawo kurin duka wanda idan an taba annabi irin Umaru ya ce da an yi a zurgu na kawo bari ne buge wuyansa irin sai na usmanu ne wanda mai dukiyar zai ci ma a wajen yaki irin sai na aliyu ne wanda zai je kwanta wurin annabi a kashe su faru a lahira Allah ya ke gaya musu kar ku daga sauti kamar annabi kar ku bayyana masa magana sai ba ta aiki ko nan sai ba ta aiki su ba zai gaya ma suka tsorata kowa ya gama kansa in an zo gaban annabi sai a zauna a shiru. kamar tsofuna kan mutum kare ta shi da suka ga haka da Allah ya ga haka sai ya bi su inda lalzi ne ku nuna su hato inda rasulillah ko da ya kan lalzi ta hannun Allah ma ku domin mutum ta kawai da kuma kafin da tun a jana da ya ga isa kamata a izina idan gawayawa marasa da dami za su zo bayan gida annabi ya muhammad يا محمد na إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يؤمنون وذكر الجواهر النباس الحقيقي ولو أنه صبر حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم قال أن لا يكوي منا لنبي وجه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أصبح لهم شيء قال الله ينزل كما أن محمد شيء الله تقبل لك يا مسيح شبه سبب كسان لبني ما هدو بكسان لبني الله سبحانه وتعالى an ce mishi yana da ɗa ya ce masu cewa yana da ɗan nan ma ba su kuɗi su sha daɗi da duniya za a zo su gaya wani dalila kai da ka ce Allah ne ne Allah ce to ba zan baka ba ka yi kai ladibun, kai wahabun, Allah ce an yi ba wai ba ya son ka bane yana son ka wurin zuba wani abin da za a baka ne babu ai kyautan girki ya wuce aljihu kyauta na kirki ya wuce aljihu in wanda ya isa zai maka kyauta ya ce zai ba ka aljihu ai magana ya zama aikin banza to Allah ya ce yana son muminai zai masu baiwa to ina wurin zuwa abin da zai ba su a akan kawo misali kamar mutum da ya wadata ya zo anguwansu ya ce kowa ya faɗi bukatarsa Wani ya zo ce mota a ce a bashi wannan gida ce a bashi sai wani a cikin layi sai zo ce ran kai ne kai ne kai ne ke so kai ba gwanin kake zai to Allah amma sun kuɗi ba ka zan mota ta kai ke so ka zo ba za a salami shirin ranar ba sai ya ce shiga gina ka gira ko to mun ce mana san Allah ya ba mu mene na za mu zo ai ba wurin da za a zo to Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka taba annabi yanzu ka ka fashin Allah an ce annabi tabbal nake ce tabbace na. da an ce majnun ne ce ma sahibukum bi majnun da an ce baddace ce ma zalla sahibukum wa ma gawa da an ce mai son zuciya ce ma yin kumanin hawa da an ce mawaƙi ce ma ko bai kawai sha'irin kalilan matunu da an ce dan dawo da jikani wani banza sun man fakka wa addara sun man abasa wasu bakana in haza illa fi rubi Allahu akbar in kaji Allah na cewa zarni wa man halaka ko hira an tafa annabi Muhammad wannan ya isa da san daraja ta annabi Muhammad idan an yi wa annabi goyi Allah sai kama da lafiya an samu lokaci wahayi ya dan yi suka ce Allah ma ya rabu da shi Allah ya rabu da shi tun da sai Allah ce ni ɗan wanzu hebar da yi na rantsa da lokacin wata na rantsa da duhun gari ma wanda aka rabu ka ubangiji ka mai barka wa maƙa kai masu nina wani lafiyar da khairun lak min al-huda abin da za a baka a lahira yan duniya me za ka yi da duniya hmm. wala sawfa yurika rabbuka fatalla da sannan Allah zai baka sai ka yarda annabi ya ce kai al'umma na za ku aljanna Allah ya ce sai na yarda wallahi ba zan yarda mai la ilaha illa bai ga umma ba ko na yarda kai dai wala ta mutu na illa ma musulman mu sai muka samu bananza kamar yadda ya mutu da yake fada shi yau tijana gaban manzon Allah annabi yana karanta da ha sai ce ma shehu tijani da ya zo da sau bai yi karfatar la sai ya kalli shehu tijani wato abin da Allah ya manna maka shi ne ya kwata ce kai da ya hulin nabi ya karawa duha wa inda fatar la kallama ku bi lahazati kaga mu tijani ya mana da wata kususiya bayan mun shiga cikin umumiya can yanzu mun samu wata kususiya wanda annabi ya yi wa shehu mushe kusurciya sannan allah ya ci gaba da cewa ha kai wani ma zai gaya maka na hakika a rakin jirgin neman ba'awa ban samar da kai maraya ba mun karanta asira mahaifi tsira da aminci kamin ya zo duniya mahaifin shi a rasu kamin ya shekara biyar ma mahaifiyar ta rasu sun yi tana shekara hudu kakan ma shekara takwas ya rasu ba yi mai ba balle ya taimake shi bai da gani abokin shawara ba bar mashi kuɗi ba aka kawo shi garin fatattu garin masu zautan gunki wanda ba san Allahu ba sai lata ba san Azizu ba sai Uzza ba san Manar ba sai Manada ba san Ala ba sai Uhud amma ya aka yi ya fi kowa hankali ya fi kowa natsuwa ya fi kowa hikima ya fi kowa haƙuri ya fi kowa cika alƙawari ya fi kowa gaskiya ya fi kowa amana ma'aiki sabon muhaddisa Allah ya ci haba ya rasu da alamai jirgin ya timan fa'a ban samar da kai maraya ba ba ni na taro ka ba ya aka yi baka koyi ladabi baka koyi kowa ladabi ya aka yi wurin da ba gaskiya ka kowa gaskiya ya yi wurin da kai baka koyi karatu wajen kowa baka fi kowa karatu har ma annabi shi otitu da wani alkalim an bani taron kalmomi in annabi ya magana sai an je fasara da yawa kuma yadda wata rana manzo Allah yana zaune sai wata tsohuwa ta ce ya rasulullahi yi wata tsohuwa na addu'a ta shiga aljanna manzo Allah ya dube ta ce ke tsoho bai shiga aljanna ta ce tsoho bai shiga aljanna na kake na lalace na ce ai wallahi tsoho ba zai shiga aljanna sai ta tabar kuka ta yi ta kuka ya rasulullahi ya zama mutum ya zo ce ai ba zai shiga aljanna ba tana kuka ne mai ce a'a kwantar da hankali ya ba tsoho a aljanna ne yadda kike cewa yan tsohuwan nan sai an mai da ke budurwa yan shekara talatin da uku duk fatan jikin nan naki ya tashi sai ta zan koma budurwa sai ta kama rawa gaban manzon Allah tana rawa tana rawa tunanin bai mana fasara ba amma ga gobe sai mace ba shiga ne wace tu jawabin Allah ya ce alamin kike ce ba wajen kazana ya sami ga garin bata ya shige da mutanen garin sun so kira shi aminu ai asalin sunan muhammadu aka sama su a suka kira shi aminu Don Allah ya tabbatar da amanan sama Allah ya yi wani abu don karkace mutum gaskiya yake gobe ka ce karya ne da ya shekara talatin da biyar Allah ya aiko gobara ya kona kama da aka gina aka zo ne za a yi suka yi ta gandama wa zai sa wannan ce ni zan sa gidanmu zai sa wannan ce ni zan sa wannan to a dakata wanda ya zo baya cikin mu dan gidan mu shi Isa ba wanda ya bullo sai Muhammad suna gani suka ce ramina bihi Muhammadul Amin Muhammadul Amin a cikin su hada su Abu Jahl hada su Abu Lahab hada su ba duk waɗannan matsiyatan makiyan annabi suna wurin manzo Allah ya nuna masa shi wale ya cire mayafinsa ya ajiye ya ce kowa ya kama gefe don Allah ba karatun Allah bai na aka samu ya ɗauki dutsen ya dora a kai sannan ya saka kowa ma ya samu lada to Allah wata ala ya sake ce masa wajen daga a'ilan fa agana na same ka baka da komi na wani taka ba sira muke ba amma in dai aka je sira za a gano a wurin hadida ya aka yi ba amma sa'ila fala tanhar wa ma da kafa. madarati wani shi ne shine wani komi na daban ne Allah wata ala garin ma da duk duniya wani gari ne Allah ya ce man dakhala hukana amin Inna إن أول بيت هدى للناس للذي بمكة في آيات بينات مقام إبراهيم من دخله كان آمنا sabuwan makka ya shiga amana tsuntsun makka ya shiga amana icen makka ya shiga amana don me ya zo garin da aka aiko annabi muhammad da annabi ya samu daraja ya samu ɗaukaka a makka to kar mutane su ce wai ai don an haifi annabi a makka shi yasa ya fi tsoron annabawa Allah ya ce to tashi daga makan ko koma kauye a gani ka'aban ma albarkan ka yin gaike shi manzo Allah ya tashi da ya koma Madina mai ta zama ya shirban ne har yanzu ai bai zama ya shirban ba al-madinatul munawwara da manzo Allah ya sauka annabi ibrahim ya ta daddo ya rabbi inni askantu min zurriyyati bi wadin ghayri dhi zari inda baitika al-muharram rabbi albi la tamna la sawi li wa qala min as-samarati kan ya hadace wa asmihi rasulan ni'ma rasulun da manzon Allah ya je da Allah ya amshi addu'ansa aka ce a yanko ɗahi ba a kawo mashi aka yanko ɗahi ba amma da manzon Allah ya sauka Madina me kake so in maka shi yadda ka haramta ganin ka maka nima na sa maka ya zama hurumin shi yayi dan annabi Ibrahim ya ce Allah ya azurta daga alƙalin da samara to Allah ne ga mai zaka bani ya ce an baka aljanna ka je madina ka shiga aljanna ma bayna qabri wa min bari rawlatun min riyadil janna wallahi ka shiga ka shiga aljanna kana shiga da kake ne wani kanshi wani irin kowa wani in ka dade ma bacci za ka kwana ce madina ne in kai sallah arba'in annabi shi an kuta maka bara a guda biyu kai ba munafiki bane ba wuta madina ne in munafiki ya mutu Allah ya ce a cire shi a kai shi wani wuri ba garin manzon Allah ba kai kana so ka gado da dan aljanna ma ka je madina bayan annabi ya gama mutane kyauta abubakar bin janna umar bin janna usman bin janna ali bin janna dalal bin janna sa'ad bin janna da ya gama zanawa sai ce uhudu jabalun yuhibbuna wa nahibuhu uhudu dutse ne yake son mu muna son sa dan aljanna ne ka je madina ka ga dutse dan aljanna dan soyayya dutse ya taba sala ya taba azumi an kallaba masa amma yuhibbuna yana son ya za a yi masu yin annabi ya wuta dutse ya so annabi ya shiga aljanna ko tutturen gidace ya so annabi ya shiga aljanna wannan magore Allah wannan shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba shi littafin alqur'ani duk littafin da aka yi kamin zuwan annabi Muhammad sun yi aiki amma daga ran da annabi ya zo da addinan ma Allah ya ci su dagata wanda zai arsala rasulahu bil hudayn ودين الحق نزله على الدين كله وكفى بالله شهيدا عند لما واستر دين الحق سيتجي الثابت دين a الثابت don wancan addinai ne kamin zuwan annabi da garar da annabi muhammad da yi sun ɓaci ba addini ba ne kuma abin mamaki duk girman a taura bai da alaramma duk girman lingina bai da wanda ma ya halatta a tauran wai ya hane ta taura ne suka rasa abin da sun yi suka ce wai kan Allah ne ko zai ba ba abin ne bai ya hane ta taura ne kawai suka ga wani irin girma za su dan bana ne suka ce ai wai kan Allah ne amma mu fa wa laqad yassana alqur'ana lizikr fa hal min mudakkar rahma rahama manzana sallallahu alaihi kuma qur'ani ba ma na bin kitabin min shay'in ba abin da ba shi alqur'ani hatta kimiyyar nan na zamani akwai shi alqur'ani research din nan alkurani ne wallahi wanda bane ba su arifai suna bincike a sanin Allah su arna suna bincike a kayan Allah su bincike suke ga Allah ya raye a san Allah ya raye a kusace shi su ko arna suna bincike a kayan Allah ba wannan bane ba yin san jirgo to ai ba wannan bane ha bala yanzu alam awalam yarawuna tsairi fa qul sahabani ma tabinna ma la ne illa rahman ba la ga dai ya bar ka ba jirgin sama tsuntsu ne wallahi risal ne daga alqur'ani afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa Duk wannan risal ne in kake ta tashin jirgin kasa za ka gara kuma ne kayan Allah suka kwaikwaya wannan kenan alqur'ani ma faranna fi kitabi min shay sannan Allah ya ba mu wani abu a cikin alqur'ani wanda bai ba kowa ba wata rana sai na rasulullah ya fito zai shiga gida sai ga ka'abu yana su sai ce ka'abu ko ka san wani sura a cikin alkur'ani wanda mai Allah bai ba kowa ba sai ni sai al'umma ta shi ban sani ba yana rike da hannun annabi annabi na rike da hannun shi har zai shiga gida ya rasu ya rasulullahi ba ga yaman bai ai fatiha ce fatiha din nan idan ka karanta ta ka karanta taura ka karanta linjila ka karanta zabura saboda ilimi tara ne a ciki alhamdulillahi tauhidi rabbil alamin sallah arrahman zakka arrahim azmi malik yawmil hajji iyyaka na'budu shari'a iyyaka nasta'in haqiqa idan siratal mustaqim addu'a siratal ladzina an'amta alaihim qissa ghayril maghdubi alaihim waladdallin ba'da wali kuma mu al'umma annabi Allah ce ni karamin kuma sai ya gana da mai adali ya ce wa musalli yunajirabu ai na ji ganawa ركعتي الحمد لله رب العالمين الذي تكتبه حمدني أبدي ربنا يا منقوليا الرحمن الرحيم بابنا يا مجرد ملك يوم الدين بلا أنا يجرم مالي إياك الله كي كأنك يا ودالة جاي ناسني بابنا ناسني to rabin fasiya kenan ɗaiɗai ka gama kirari za ka yi roƙo to na kake roƙo ihdina sirata al-mustaqim wani iri sirata allazina an'amta alaihim da saura a kai magrubi alaihi wannan lalina amin annabi ce man wafaqat aminuhu ta aminal malaikati wa bil salatu wa qdirana a wajen sallah abin da kake faɗa kenan da ka ce ma Allah ka gode sai ka je kai sujjada kai godiya subhana rabbil azim bihamdi ka dawo ka gida ku subhana rabbil azim bihamdi duk in ka gama ka je tahiyya sai ka ce Allah at-tahiyatu kai sai nan da na tsayuwan da na ruku da na zaman duka lillahi ba na kowa wani na kai. a zagiya lillahi to nan din ba zai shiga ba sai ka ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah kaga kayan annabi da bayyaki alqur'ani da bayyaki aka dawo kanmu mu al'umma annabi Allah ya ta mana shekaru shekaru al'umma annabi in mutum ya yi tamanin a ce tsoho ne in ya kai ɗari a ce ya rayu har shekara ɗari shi ko duniya wurin neman lahira ne in kana tura kuɗi a account kullum ran da kaje ka buɗe asusun Allah za su da yawa to idan ba mu tura ban je lahira ba kuma an ce aljanna mu yafi na kowa su ko da da akwai mai shekara ɗari biyar akwai mai shekara ɗari uku mu ɗan tamanin din nan aka ce mu tafi Allah a kuma al'umma masoyi ka shekara ɗari kana zuwa na ai abu bai ba ku ɗaya tamanin din amma ga lalai ba kadarin din amma ba ku inna anzalallahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr in ka samu dare ɗaya na lailatul qadr ka samu ibadar shekara 80 da uku da yandoyi aka ba annabi muhammadu wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi haka mun gode wa Allah aka dube mu mu al'umma aka ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ku ne bayan al'umma da aka fitar a cikin mutane وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا mu ba za mu zo ranar lahira annabin muhammad shi allah zai tada shi makamin muhammadu mun shegu yana gaya mana wani magana in an wajen nuhu ya ce ta na niki in an wajen ibrahim ya ce ta kai na niki in an wajen nuhu ya ce musa ya ce ta na ruhu ya ce ta kai na niki an je muhammadu ya ce na ummati وكل نبي قال نفسي وأمتي يقول رسول الله أكرم بجاهنا أجي وجم وبنيتي بعد أباني Ya بس النبي يا سابقي يا يسجل الله يشير بارا أسك وزلتونا daga kanka ka a bada abin da zai ce ummati ummati ummati sannan fara hisabi mu ne zuwa mu farkon shiga aljanna alhamdulillah mun Allah ranar ma kamar yadda shan bashir ya faɗa na zo shi da maulidi wata jami'a ce makaranta ne duk sanda ka zo maulidi ka riƙe wani abu mai ka samu na girmama manzon Allah Allah ya girmama shi matukan girmama duk wanda ya ce an girmama annabi ya wuce iyaka ka ce to zo nuna mana iyakan nukar mu wuce waye ne wajen Allah ya gana da shi in ba annabi Muhammadu waye Allah yake faɗa nan shi in ba annabi Muhammadu ba waye Allah ya mai da shi a tambon nasa halkan wa fulka min ba ne Muhammad shi Ibrahim yana cewa in dai ba mahaukaci ba babu wani mutumin da zai ce bai son Allah sai dai mahaukaci tibra nan ne ya kamata a daure shi domin da nan duk in ka ya ce yana son wani abu to akwai abin da yake ko in kana son mutum dan kyawaye kai dai Muhammad kyau wanda saboda kyau bai sifatuwa in kana son mutum don ilimi wa ya gaya annabi ilimi wanda Allah yake gaya masa ma yake faɗa in kana son annabi mutum don kyauta wa ya ga annabi kyauta wanda saboda kyauta ne gidan jama'a kan kwanaki ba ce abinci ba in kana son mutum don yafiya wa ya ga annabi yafiya in kana son mutum don tausayi wa ya ga annabi tausayi har Allah ya kira shi ra'ufu rahimu sau ka kama gode wa Allah a ƙarshe ina kiran al'umma wallahi rayuwar mu ta yanzu tana cikin garari duk wanda yake takama zai je lahira yana takama da sallarsa da sa da zakansa zai shiga aljanna ba su wani wallahi ƙarya dukkan mu idan muka yi makan mu hisabi to mun samu ban sauraro imaninka bai shiga ba balle sallanka balle azuminka ka yadda a je lahira a kai wajen hisabi a ɗora a sikeli me za ka faɗa wani wasu ba nuna shi amma ka so annabi muhammad duk sanda ka zo annabi komi ka ya cika in sallan ka ya kawai akwai son annabi ya cika komi ka shi sa ka ga ko da shehu tijjani ya zo da manzo Allah ya bashi bushara cewa wanda ya kai wuridin ka zai shiga aljanna da shi da iyalansa da mene amma sharadi in ba

ka so shi don mai yabon annabi ne ka so shi don ya ce za sara khairun nasi subtu wa ra'ahu wa in halla yawman fal basir wa ilu shi yasa kake son annabi mu so da kuma gode wa Allah na karshe mai koyi da dabi umar sa Allah A لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر manzon Allah shi ne makaranta gare mu duk abin da aka faɗa na darajar manzon Allah sai muka kuma wani lokaci Allah sai turo a fasa masa goshi a karya masa haƙori manzanan sallallahu alaihi wasallam ya shamin jiri yana ce kai mutanen da suka yi hannu za su jiri ba Allah ya ce ba haka nake so in jure ka ba sai ka ya ce Allahumma halik qawmi fa innahu la ya'lamuna kaga ba wai kin Allah bane ya turo maka bala'i yana so ka ambace shi al-anbiya'u ashaddu bala'an fal amsalu sumul amsalu in ka ji ana zagin shayanai da bayan Allah da wanda ya gano suka yi mai annabi ya karaye shi mai annabi ya ce a bi Allah ne to sai su wala da yin su ana yi annabi saboda haka nan ka yi koyi da annabi ka yi haƙuri tare da haƙurin annabi Allah ya ce da wa ma ka illa billah ka yi haƙuri ka zama mai gaskiya wa kuma a duk abin da za ka yi kai gaskiya a sannan ka zama mai shiga da kawai manzo Allah ya kuwa cika ka zama mai kunya idan lam bas na ma shi in ba ka da kunya yi abin da ka ga dama in ji manzon Allah sannan ka zo ka ɗauka cewa Allah subhanahu wata'ala bai yi wani halitta kamar annabi muhammad ba kuma ba zai ba so daga idan kai koyi da annabi sai ka zauna lafiya wallahi da muna koyi da manzon Allah ba wai mu ɗan mu ce muna zagi muna ko muna fara da muna ba kirista ma ba za mu rage shi ba. nemo yan dariƙa shi ibrahim ya yi magana wata rana ya ce ni ban da maki in ma ina da maki na gafarta mishi ni ibrahim ban da maki in ma ina da shi na gafarta masa haka nan mu suka rayu haka nan suka tafi to amma yanzu hayaniya ya shigo iri-iri da da'awa iri-iri na sauransu ka zama ɗan kwai a dalikan tijjaniya ka ji wani waliyi a wani dalikan mutum dubu albainatu na bi alfin wal farhu la yuqas to da Allah jama'a mu tsaya mu ribai muri dai din mu ya ishe ka tsaya mu ne. ba neman girma ko neman rigingimu ka je ka ɗauko wuri ne ka kama canini wai aiwa annabi salati dubu ka ji shahar shahar shahar shahar wai an gama da Allah kai salati guda ɗaya mana kwakwara ɗaya fi daɗi ba yuni ba ko ko a shehu ya yadda shehu ya yadda mana ba a haka ba a ɗari ka na magana ba majazuni shi jazawa ba ya tabbata ba ba kullum ake jazawa ba in kullum kana jazawa ka zama arabi sai ka yi jazawa ka dawo cikin mutane a ce kullum kai majazumi ne kuma wanda ya karya ne shi wanda ya ce majazumin ne idan yana jazawan ƙarya sa hannu a jihun shi za a kwace kuɗin wanda zai dawo cikin mai shi sonaga ga samari matasa da zakirai wanda mafi ganin abubuwan da kai shi kwanakin ba na yi da facebook zai ga wani mutum ya sa kowasun ƙauyensa ya ɗauki ƙur'ani ya ɗauko giya ya lura kai yana farin shi ba me yi kama da wani me yi kama da shi ina kake so ka ge duk gidajen shi a nan na kano ba su ishe ka koyi ba kai wai ɗan ya ce zai koya ma uwan shi imani kai ya zama na iska ko in dai kana so ka san gaskiya ka dai gidan ciwon mani ba ka ne lillahi da ma wata sun ce ka ake nuna wani da duniya fiye da hamsin wajen sittin abu ya canza to kai ina ka samu nan ka je cewa ciwon mahula ka je cewa ciwon ciwon ka je ganin shan zani ga mata sai kawai waɗansu sai iska matasa su naɗa kansu su dinga karban kudin mutane kuma da yake abin share ne sun fi samun kuɗi sai ana ba a kai masu kudi haba me yi mamu haka so daga mu dawo kan gaskiya shehu yana shi a isnani lai sanin ni wala min a tsarikar ne shayin majzubin lam yasluq wa salibin lam sun dogon tare da su a gari kama ba su komai shirya majazumi da bai zama ya ba mahaukacin da bai warke ba dan majazumi mahaukacin. mahaukaci ba yana amfani mutane sai ya warke to ka warke ga dawar cikin mutane wa salibin da saliki ne mai zo kuma ya sake cewa ina shaida wa Allah ina shaida muku duk wanda yake tare da mu yake tashin shari'a Allah ina gaya maka barhaman ni wallahi masu irin wannan ba ruwan sai bayan da su wallahi duk yadda kuka yi ba za ku bata mana ɗariƙa ba dariƙa tana dan yadda take batacce batacce ne shigege shigege Allah ya taimake mu Allah ba mu lafiya da zuma lafiya ah, ba mu Allah nan da yi wannan taro Allah ya saka maka da alheri kai wallahi bukatar ka tabiya bukatar ka tabiya dan mutanen da suka zo wannan wuri yanzu to wannan in ba Allah ba wanda zai iya tara su a kowa kuma zai tafi gida da farin ciki da kwanciyar hankali kowa zai burin Allah ya ba shi wadata irin naka ya yi irin wannan waɗanda alhamdulillah alhamdulillah Allahumma salli bi sitrika الذي سترت به نفسك لا عين يراك ولا ينزل اليك أقسمت عليك بألف ألف قل هو الله أحد الله صمد من ولا تسلل علينا أهل من خلقك ونسألك اللهم الهدى والغنى والتقى والعفاف والعودة من جهة البلاء وفي الخلاء وشمل الحنان اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سوق الناس من الحق هذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتنانه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله الفاتح آه، الحمد لله gode wa Allah mun ji tsantsar manzan Allah tun da aka zo wannan waje manzan Allah ya faɗi wannan shine maulidi shine hakikalin maulidi abu a ji dabi'un manzan Allah a ji kyautar manzan Allah a ji halayen manzan Allah a ji siffofin manzan Allah wannan tun karfe bakwai har yanzu abin da ake karantawa kenan kuma Allah da sai dangana da bakwai din safe ah, wannan shine abin da magabata suka ɗora mu akan maulidi mun ji nasihohi bayan duka abin da halifa ya gabatar ah, wannan gaba za mu gabatar da zafin Allah karimi ɗan masanin alƙur'ani mahaddashin alƙur'ani ina ga cewa ko ban faɗi sunan shi ba jama'a sun san waye za a gabatar za mu gabatar da daktar shaf jafaru katsina amma kafin nan minti biyu kafin ya N'a akan mukalla dakta sai a karba abun magana Allah ya ka da alkhairi Thank you. جمعت وجودا هيبة وجلالا وأبصرته منها بهجة وجمالا جمالك أمس هيبة ومحبة فأنت أتم المرسلين كمالا وكلهم حاز المكارم والعلا وما كالإمام الهاشمي خصالا محمد يا خير الأنام وسيلتي حباك إلهي ما يفوت مقالا وأنت وهبت البيض والسود فانتحى إليك خديم الرام منك منالا وعليك خير العالمين وسيلتي منيري لدى اليوم الرهيب نبالا وانت يا بني حبك سرت مجمجما على البر والاجواء اروم وصالا فغادرت أوطاني وأهلي وأسرتي أجوب فلا لم أشكو قط كلالا بكون خطرا أو بيوف ومرة بباريس دار الفاسقين كسالا ببلجيكا يوم ثم يوما تجولا بقاهرة أبغي هناك زمانا لعبد مليك القرم قد جئت موهنا وما لندن أبغي فهبها خيالا ببيروت الحسين بالشرق خادما رسول الله العرش وهو تعالى من النبي في عالم قد اعتصموا بالحبل حبل محمد صلى الله عليه وسلم كبارا واطفالا نساء ورجالا بدار علوم الدين ادركت رزهتي فقد شيدت مجدا يفوق مقالا لمركز انعام الهي تشوقي فقد شاد مجدا إن أتاح مجالا بلا مولى بالهند القديم عمارة مسير إلى المولى وجل جلالا كركا من فكوك جاء خديمكم يوالي لك الأسفار وهو طاء بفارغ الصبر قد أتى متطفلا فحقق رجاء عبد رآك منالا ففي كل حي انتخبت بنعمة إلى كل حي قد بغلت منالا علوت البحار الزاخرات وإنني علوت القرى والمزنى بل هل جبال رضا الباري لنصرة دينه وأبرز للجيل الجديد مثالا ضعيف عليل شائب متحمس لينصر دينا لا يريد قتالا لأن النبي الهاشم الدهر ما غزا بل أصد عدوانا وردا ضلالا شرقا ومغربا يبين الهدى فعلا وقالا وحالا بك انتعنا جنب القرم سعد توسلي بقائده رد الجيوش وصال رماه بأمر الهاشمي وإنه أغاق الجموع المعتدين وبالا عليك سلام الله يا سعد إنه أتاك خفاف يرجعون الثقال عليك سلام الله يا سعد إنه أتاك خفاف يرجعون الثقال عليك الله يا سعد إنه أتاك خفاف يرجعون وجعلنا على حق قدره مقدارنا Dakta bismillah. Hukun mata guda. Uku? Bai kai awa biyu bai gaji a yi sallah. da kwata والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد يقول الله تبارك وتعالى واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة في الآخرة إنا هدنا إليك قال أبابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحب لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العظيم آه، أما بعد حضر من من شيخكم منكم waɗanda suke zaune da waɗanda tun daga kan maulana sharif umar tijani har zuwa kan alkhalifa الشيخ محمد بشير بن مولانا الشيخ احمد التجاني بن عثمان kano da sauran khalifofi da muke tare da su a wannan waje mai albarka musamman ina iya ganin alkhalifa sheikh Muhammadu muhtar da muke tare da shi a nan da kuma yayanmu a sheikh muhammad mansur ahmad makaranta gusau da sauran shehunai da shugabanni da muke tare da su a wannan mazauni mai albarka a wannan farfajiya mai albarka a wannan zawiya mai albarka zawiyar maulana sheikh ahmad tijani mufman ina yi mana sallama kamar yadda aka saba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bisa gaskiya wato da ba dan ana magana akan manzon Allah bane da ana iya cewa duk wani abu da za a faɗa an riga an faɗe shi to amma kamar yadda ibn Farid yake cewa wa ala tafannuri wasifihi bi husnihi yafna zaman wa fihi ma lam yusaf a bisa tafannu na masu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya faɗi can wancan ya faɗi can wancan ya faɗi can wancan ya faɗi can a haka zamani zai ƙare kuma cikin annabi akwai ba abin da ba a sifanta ba haka kuma duniya za ta ƙare. cikinsa sai an samu abin da ba a sifanta ba to kuma daga nan ne kawai za a iya samun abin da za a yi magana a ciki kamar da aka shauƙi yake cewa fama arafal balaghata zu bayani idza lam yattakhidka lahu kitaba ba wani mai balagar da ya sanya zai yi bayani in ba kai ya rika manzon Allah ka zama kai da littafin da yake fuba bayani a cikin sa in ya shakhsiyar sai na rasulullah ce to ba a rasa abun fada ba domin kamar da a shekhi suka Ismail al-Nakhai yake cewa kad alimnahu kad alimnahu abda maulahu haqqan ليس لله وحده شركاء ثم لسنا ندري حقيقة هذا العبد hakika mun san shi bawa ne na ubangiji yace sai kuma yanzu mun san hakikalin wannan bawa sai dai abu ne da zamu iya faɗa daga haskensa da duk abubuwa suka kasantu wato da ba dan shi ba da ba a yi komai ba walilla wa kad aulaka laulaka hamidan wa bayna wujudi kauni wani kaunu an qad kaunu din ma a lokacin kai ne kai ake tabi cewa kai ne kaunu da shekhu sa wani ma ne cewa wa mari an yi khairu ala ni muhammadin sallallahu ne? ma hi zilal mufaqqifa ba abin da aka gaya shi manzo Allah in ba imarsa ba ba abin da har yanzu wani abin da ake gani imar sai kawai حقيقة للناس شو شوية عمرهم في حقه وهو منكر أنا يا سنو أشكين سا أما شيء هل يزيل أنا بأسر شيء أما أنا بيوتو دنسا أنسان الله شيء هو هل يزيل أنك سكايش ودن صد سري لا يكون في تفسير فعقل تجلى سيد الكون يا له تحير فيه خاطر المتجمجم خوارمه يعي الأوالم اصلها وما ناسبت قدر البطاح المقدم كفى ما أتى للأنبياء من خوارق وما لاح للأصحاب في كل ملحم فمولده عظيم به وعلومه واسراره بعد الجمال المفخم وأخلاقه عدلا ولينا وشدة وعلما وجودا واتقاء كل معظم وما ضل قال هاشمي وما غوى وصورة والنجم تلوى وتفهمي ترى المصطفى ظهرا وبطنا وتصفرا بسر الاسرار الالهي مكتم ترى ما حمال النوم بالشوك منشدا على ان صباحا ايها الرب واسلمي ترى منظرا هام الفؤاد بحبه فيسليك عن ليلى وميلى وتندم وهند ودعد أو سليمان وزينب وفاطمة أو سلمى أو سلمى أو أسماء ومريم وكل ملوك الأرض لا عيونهم ولا ذاك لا يباع بدرهم. صدق الله صلى الله عليه وسلم duk abin da za a faɗa a gare shi takaicewa ya zo a baki kadai a kamar yadda Allah subhanahu wataala ya magana ya ce da kajja akwai rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbi Allah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim hakika manzo ya zo muku min anfusikum daga kawunanku min anfusikum kamar yadda muka sani malaman tafsir sun yi maganganu da dama kan cewa shi anfusikum din nan suwa ake wasu suka ce anfusikum daga ku larabawa anfusikum daga ku mutanen makka anfusikum daga ku mutane anfusikum daga dukkanin halittar Allah أنفسكم تكونوا ملي كودي القرآن سيدة يبقى أبن دلدل وان دلدل أكا أوكا سكتين تياي ملي دولا إذا أن سيدة مؤمنين لي فالله سبحانه وتعالى شيء سيدة المن الله على المؤمنين إذ بعث فيه رسولا من أنفسهم يسلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل ففي ضلال مبين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 saboda shi sai manzo Allah ya ce ana a bi ibrahim ni ne ma addu'ar na ibrahim ne saboda haka in garin makka ne to Allah ya saukar daga cikin su haka da min anfusikum da Allah ubangiji ya yi magana a kai idan mun dauka mutane ne to an aiko shi zuwa ga mutane wa ma arsalnaka illa ka kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an haka yake wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin manzo Allah kai rahama ne baki ne da talikai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a shahararren hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari wanda al-Bukhari da Muslim suke riwaya manzo Allah yana cewa utitu khamsan lam yuqahunna ahadun aw nabiyyun qabli an bani ababe guda biyar wanda ba ba wani annabi ba kai ko ba ba kowa ba ma in ba ni na sai ce musulci bi rubi مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم أو المغانم ولم تكن لأحد قبلي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة صليت وقضي في الشفاعة وأنا أبا بن بلاد Galima ce da ake bayarwa a galima amma ba isa a ci ba ba isa a ci ba sai dai a ajiye ta wuta zo ta ɗauke ko a san yadda za a yi ita amma a manzan wasu wani suna Allah ya ce fa gulumi ba balintu halalan bayyi ba ku ci daga abin da aka halatta mu wanda har ma malamai suka ce laula kitabun min Allah sabaqa da Allah ya faɗa a suratun anfal to wannan fa magani tun halalar tayyibani shine kitabun min Allah sabaqa wato wata riga an gabatar da an halatta muku ganima haka ne sai an sanya ƙasa ta zama sarki a waje na kuma masallaci yi wanda sallah ta samu a waje sai ya sallah kowane annabi ana aiko shi da mutanensa shi kadai amma ni sai aka aiko ni ga mutane baki daya haka idan ajin akhawu buda ila da akhawu salih ila madina akhawu shu'aiba ila asmanu ila qawmi wa qala musa li qawmi wa qala isa ibn maryam ya bani isra'il aka yi. amma shi manzo Allah sai gashi amma an sana ka illa ka fatar da nasi wa shi da wannan da sai cewa wuce shafa'a an kuma ba da shi to to waɗannan abubuwan in an ɗauki cewa min anfusikum mutane kaɗai ake nufi to kaga wannan ba nassin alqur'ani ya faɗe shi yayin da akwai wata a shawuwa wace wani mutum da ake ce masa abdullahi bin kusayyi albarki yake karantawa sai karanta shi da min anfasikum daga mafi tsadar ku duk da ikon murdawai ya roce tafsir na a ibn الروايه ديال السيده فاطمه الروايه ديال ابن عباس الروايه ديال الزهري سوى سكر كاشلين من انفسكم لدى ما بيساعدكم هذا الله صلى الله عليه وسلم شيء ما بيساعد كما يدعى المسلم يدعى روايه علي في واخرته من الاسقى رضي الله عنه هذا الله يدعى سوى ان الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم قد اختير من كل العوالم يعصم كما اختير واختير بذاك في عالمه سوى علي إليشي من ذا الله صلى الله عليه وسلم عزاقه بيني لك عزاقه أولي لك عزاقه لم تزد في ضمائي الدول تفار لك الأمهات وهابا دول الوقت في رزائي تسعى عزاقه بكع مبيت سعداء مبيت سلكي هكا ومن ذا الله صلى الله عليه وسلم ل أشارة هذه سبب النفاس ولا طبراني لا كاوشي هكا عبيها في أدلاج النبوة أبو نعيم أحيليا لكم أدلاج النبوة لكم بن عباس رضي الله عنهما رضا الله صلى الله عليه وسلم يأتيما إن الله تعالى خلق الخلق فقسمها قسمين وجعلني في خيرها أو في خيرهما قسمًا وذلك قوله تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين فأنا من أصحاب اليمين وأنا خير أصحاب اليمين ثم قسم القسمين اخلاصا فجعلني في خيرها ثلاثا أو في خيرها ثلثا وذلك قوله تعالى فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون فأنا من السابقين وأنا خير السابقين ثم قسم الأسلاس قبائل فجعلني في خيرها قبيلة وذلك قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا ثم قسم القبائل بيوتا فجعلني في خيرها بيتا وذلك قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فأنا وأهل بيتي mutahharuna min adh-dhunub a cikin wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah da ya kasa halitta ya halicce ta sai ya kasa ta biyu ya ce amma da ya kasa ta biyu shi ne faɗarsa da ya ce mutanen dama da mutanen hagu ya ce tuni ina cikin ya ce ni ne a cikin ɗan dama ya ce sannan wannan kashi biyu sai ya haɗe su ya mai da su kashi uku yace shi ne inda Allah ya ce akwai mutanen dama akwai mutanen hagu akwai kuma as na as-sadiqun waɗanda suka yi rigaye suka yi rigaye yace to waɗannan su ne makusata yace don haka ni ne ina cikin wannan da sadiquna ya yace ni ne ma yi a cikin as ya yace sannan ana ƙara kasa kashi uku nan zuwa ya yace ya sanya ni a cikin mafificiyar ƙabila. yace shi ne inda Allah yake cewa ya ku mutane mun halicce ku daga inda kalimatu ta mace da namiji muka sanya ku reshe reshe muka sanya ku kabilu don fi sanayya amma mafi kusanci da girma a wajen Allah wanda ya fi ku tsoron Allah ya saboda haka ni ni na fi kowa tsoron Allah ni na fi girma a wajen Allah wajen ubangiji na ba alfahari yake ba ya ce sannan wannan kabilun aka kasa su zuwa ga gidaje kuma sai Allah ya sa da a cikin mafificin gida shi ne inda Allah yake cewa kaɗai dai don ya kawo inna ma a datun adatul hasri saboda haka magana ta kare kamar ka ce zance ya kare ne kawai maza Allah Allah yana buƙatar ya tafiyar da danka da kasanta da dabar ya iyalan gidan Allahnta kuma ya sarkake sarkakewa yanzu da haka da ni da mutane na da iyalin gidana abin sarkakewa ne daga zunubai saboda haka wannan hadisin yana nuna zaɓin da Allah Ubangiji ya yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan zaɓin sai Allah ya har haɗa masa abubuwa da yawa idan ka koma wajen mu'jizat za ga Allah ya tara masa mu'jizozi idan ka koma wajen bambancinsa tsakanin halitta kamar yadda kullum nake magana cewa Allah ya yi abubuwa da ɗabi'u da halaye na manzo Allah ya ce masa wani nagara na khuluqin azim ya kawo masa abubuwan da za a iya kwaikwaya kamar yadda ya ce ya kana da kuma lahi iswatu hasana ta uswatu hasana to kamar wannan kamar yadda ya haka za a iya kwaikwayo cikin da baki ɗayan annabawa ba wanda ya fito a jawani na rayuwa kamar yadda muke yau ta wannan kamar yadda manzo Allah ya fito ya fito a da don yaya su kwaikwaya ya fito uba don iyaye su kwaikwaya ya fito miji don maza su kwaikwaya ya fito sirikin da ya ba da auren 'ya'yansa don wanda ya ba da auren 'ya'yansa ya kwaikwaya ya fito sirikin da ya auro 'ya'yan wasu don wanda ya samu kansa a wannan yanayin ya kwaikwaya ya auri mata mabambanta ya auri wacce ya girma da nisa da yawa ba ta taɓa aure ba kamar na na aisha ya auri waɗanda ba su kai wannan karancin shekaru ba sun ɗan manyanta kamar su sai da ummu salama da su sai da sauda da sai da maimuna tukuntul hali da sai da ummu habiba ta binta ali ya auri wacce ta girme shi har ma ta haife shi kamar suna na khadija dan idan ta tsinci a wannan yanayin sai kai koyi shi kuma ya auri wacce bata taba aure ba dan in ka aure wacce bata taba aure ba kai koyi ya auri wacce mijinta ya rasu dan in ka auri wacce mijinta ya rasu kai koyi ya auri wacce mijinta ya saka dan in ka auri wacce mijinta ya sake ta kai koyi ya auri wacce ta zo gidansa da agololi dan in an zo gidanka da agololi kai ma kai koyi ya fito a annabi dan ya koyi jagoranci ya fito a limami dan ya koyi sallah hada rakkan ma yake yi dan kin liman ya samu kansa a wannan koyi da matsala a wannan yanayi ya fito alkali dan ya koya yadda ake hukunci ya fito kwamandan yaƙi dan ya koya yadda ake yaƙi ya fito a ɗan kasuwa dan ya koya yadda ake fatauci ya yi kiwon dabbobi dan ya koya yadda ake kiwon dabbobi ya je wani gari ba garinsa ba dan ya koya wa matafiyi yadda ake tafiya ya kaura ya bar garin da ya saba dan in ka cikin ka a garin da ba ku ba kai koyi da ba to wannan yanayin da jawahir na rayuwar babu wanda ya fito mana a wannan wajen saboda a tabbaka maganar Allah ya ce daga kana bi rasulillahi uswatun hasana koyi da zaka yi mai kyau a tare da shi saboda haka ne abin da zaka yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ka gani za ka ce wani abu za a iya tambaya akwai abin da an faɗa za ka ce wannan baya kwaikwayi ba sai dai ka albarkatu da faɗarsa yanzu ka ga wacce dagewa za ka yi gari da kallon ta baya kai ba ai ka ga shi ko yana kallon ta baya jisa har su umar wanda alfahari ke ruwa za a tsaya a wajen sallah ce to ba ga ku da rika da sirrin ku ku ku ina ganin ku ta baya da ta har ma akwai wanda ya taɓa yin ɗanyen kai alhakan kuma al'as baban marwan ibn haka hakam ya taɓa yana bai bai manzan Allah tafiyar manzan Allah sai manzan Allah ya ce kun haka ba wani ruwa ya ce haka za fa kun kawai ka zama haka kawai shi da sai ya zama haka haka shi ne ya ce da aisha wata rana yin abu ya kone ne ke da yawan wani lungu ne na wani bangare da wani cikin gida rikicin cikin gida gwara mutane shi haka kamar maza Allah sallallahu alaihi wasallama haka wasu malamai suka ce wai wannan yanayin yana zuwa wa manzon Allah ne kadai lokacin da yake sallah to to kai ma ya zo ma lokacin da yake sallah sun ka ke kenan yana nan akan ba zai kai ba haka yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai zo wajen da ke da duhu kawai sai haske bayyana a wurin sai da aisha wadda zau ta yana ha wanda yake asali riwaya a tarihi dimashqa tana cewa na karbo an kudura ina dinki wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wata wata mata da ake ce mata Hafsatu bint Rawaha ina dinki wa manzon Allah tabarin sa sai a lura ta sunce ana cikin haka sai da manzon Allah ya shigo daki shigo wanda zai yi yanayin da zai zo nan take atmosphere in ta canza kawai sai gara allura ta dauka sai haka ma rika dariya maza da yake cewa me isa ki dariya ki ce ba manzo Allah da bani yace Aisha ai alwailu subban wailu liman kulli man nazar ila wasu tsananin azaba ya tabbata ga wanda duk aka hana masa kadan musuluntawa akwai wanda yake ƙara sawa ya ce wa mu'min wala kadi illa wa yashtahi an yanzura ila maciyi ba wani mumini ko kan ba shi sai yana fatan ina ma ya ga fuskata ta gani haka ba zai kwaikwayi ba ya yi tofi a ruwan zartsi ruwan zartsi ya koma na dani da fanta ya ainihin fasta a ran gato har da kuma wannan sanda sarsin ba ba wai ya koma ba ne lokacin da aka zo ayin tabu suka ce a wannan wajen kwallon sarsi ne maza na ya ɗauki ruwa ya kurkure a bakin, ya zuba a ciki bayan ruwan ya fito sama kuma daga nan ya koma da dadi, kuma wai ka ce a yanzu da aka amfani da shi daga baya ya koma da sarsi mm, shi kawai ya gama koma wani dadi, shi ke nan magana har an gama an zo an rasa ruwa ya ce ina ɗan wanda da kuke da shi aka ce gashi ɗan kaɗan aka ce a kawo aka zuba a dawo ya sa hannunsa ya sa hannunsa ruwa ya rika fesuwa ta tsakanin yatsunsa sai san da harshen malik yana cewa wallahi da kakra tun ma'a ya furu in bai ya sami ɗi na ga wallahi ruwa yana fesuwa inda ka san famfo yana fesuwa har ma masu waya suka ce wai idan ya ga ruwan zai yana tusi yana tuyawa sai ya ɗaga hannunsa sai a ci gaba da ɗiba ana ɗiba ana ɗiba in ya ga ya kusa karewa sai ya mayar da hannu sai da duk wanda yake wajen ya sha ruwan ya ɗiba ya guzuri da shi ya yi amfani da shi mai wanka ya yi abu ya yi mazala ce kowa ya ɗiba aka ce ya ɗiba mai riwayan hadisi ya tambayi jabir bin Abdullahi kamar da zuwa riwayan bukhari ya ce kun kai ku ya ce mu ɗari sha biyar ne a wani wani ya ce mu ɗari sha hudu wato dubu ɗaya da ɗari hudu ko dubu ɗaya da ɗari biyar amma inda za mu kai dubu ɗari ma wannan ruwan da zai ce domin fesowa yake yi har karawa yake yi a nan da Abdullahi bin Abbas ya ce naga kowa yana ta ɗiba amma Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu shi yana ta ɗiba yana sha yana ɗiba yana sha yana ɗiba sai aka rubuta shan ruwan ya yi yawa sai a'a kaban da wannan ruwan na musamman wanda ya fi kowane ruwa yanzu zanzan ne idan ina so ina je maka sai ɗiba amma wannan yanzu yake fitowa موسى كريم قد سقى الله قومه فعل ماء بالبخار مربع وليس يحاكي ما أرانا محمد سقانا ماء فاض من بين اصبع وبعد انفلاق البحر شق محمد لنا قمرا فوق القوائد مربع saboda haka nan take ko ya rika suwa to kaga yanzu nan wani dagewa za ka iya yi da irin wannan kaga nan wannan kuma za ka yi ba kuciciran dibino mazaba ya zo ya wuce wajen saya tafi ya je inda za ka yi sabon mimbari aka rika jin wannan kuciciran dibino yana kuka wannan ma a gaban sabai aka yi hadisi ne ma ya an wuce wa tunda ya yana cewa mutawatiri yana fara daga sahabi goma to wannan cikin da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faru suka ce sai da manzon Allah ya sauko ya zo ya rungume shi sanai da lashe shi aka ce sai aka rika din yana shi shi kamar Allah lashe yaro ya kai irin karshen kuka ne yana jiya zuciya haka aka rika kaga yanzu ya za ka yi irin wannan wannan ko ba yadda za a yi an je yaƙi an siya da irin wani irin ya faɗo a saman kuncin sa manzala ya sa hannunsa hannu ya mai da shi wannan hannun da ka poison da yin bacteria da take cikin hannunka inda za a sa maka abu ma'auni a duba maka daga hannunka da bacteria da take cikinsa za ka ciki kana so ka gane wannan abu shi ne in kana so ka yi azumi ka ce ka sa hannu a ciki kana so ka yi sukun sai ka sa hannu a ciki abincin ka bar shi zuwa da asuba ka ɗauko abincin ka ga yadda zai har za ka ji a madan tana cewa azumi da wani abincin za ka yi tauna ka kasa in kasa hannu zai ɓaci zai yi tsami a wani zama sauran salama ga abin da ya yi wani hannun da ruwan da ya rika fesowa ga abin da ya gani a ciki kai idan ka taɓa idon wani da hannunka ka kashe wasu amma wannan sahabi cewa ya yi wannan idan nawa wallahi sai ya zama na fi jin daɗin sa kan ɗayan dai in ɗayan ya yi ciwo shi baya ne. kuma ya fi kyau a cikin ido na yin haka ne a ranar da za a fito haibar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gobe in Allah ya kai mu zan ba wa wani mutum wanda yake son Allah da manzon Allah kuma Allah da manzon Allah ya suke son sa zan ba shi tuta a hannunsa za a samu buɗi ana ta neman ba za a kira ba za a kira ya kira sun da Ali ibn amma yana ciwon ido yana zuwa buɗe idan sai yayi tofi a cikin ido shi ke nan magana ta kare nan take ya warke maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna yanayin wannan abubuwan nasa da fuskarsa da bakinsa ba iri ɗaya bane da irin naka saboda maza Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi aski ya kira Anas bin Malik na ga sanda maza Allah aka bar aski ya kira Abu Talha da aka aske ɓangaren dama ya ce ina abu talha abu talha ya zo ya ce masa to in gwara ba wa mutane gashi a raba wa mutane aka raba wa mutane amma yanzu da ne ka kai ka ka bincika cika ka gida ne ba min sami ke da gashi da ke aske maka tattarawa yake kone amma shi wannan gashi idan da zai yi kaki ba za su bari kaki da kai ƙasa ba idan zai yi duk wani in yawu ya tofa in zai yi tafarce ba sa bari wannan abu ya kai kasa aka aske na bangaren hannu na ma aka ɗauka aka to kaga nan wajen ba irin abun da za a iya yi bane ba abun da za a iya kai kaya sannan wannan bakin nasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya zauna kamar yadda Abu Musa Ashari radiyallahu anhu yake riwaya al-Bukhari ya kawo shi sahih yana cewa muna jawana mazala yana zaune tare da bilal sai wani balarabe kawai ya zo ya ce masa a. Ah, mazala ba za ka cika ma alƙawari na bane wanda kawo ya yi masa alƙawari akan zai ba shi wani abu na daga ganima musamman lokacin da aka yi gazo tunai mun sani ba mazala ya gazo tunai ya tara kayan ganima a jawana sai wuce ya yi sa ta'if to da ya dawo a daidai wannan lokaci shi wannan mutumin ya tunawa Ba maza Allah yana zai na alatun yawon ma wa a can ba za ka cika ba alkawari na Ba za Allah ce masa abshir albishirinka albishirinka kai sai sai ya yanke wa maganar maza Allah daga sauta alayya min qawli abshir kai ni ba ka cika ni da faɗar abshir abshir kana cewa albishir na albishir na kai bani abin da za ka bani sai aka ga maza Allah sai sai ta can sai ce rabbal bushra fadbara antum dole mutum ya mai da bishara da muka wasu kuka ba yana magana da abu musa ashari da bilal suka ce kakkalin da ya wasu ba mun karɓa ya manzan Allah manzan Allah ya ce to a kawo ruwa a kogo aka kawo ruwa a kogo abu musa a ashari ce manzan Allah ya wanke fuskarsa daga cikin wannan ya ɗiba ya sha sannan ya kurkura bakinsa ya zuba a ciki aka yake a hadisi ya kurkura bakinsa ya zuba a ciki sannan ya ce musu ku karfa ku sha wai ta bisa shashafa a kirjin ku da wuyan ku kuma ina yi muku albishir kace muka fa muka sha muka shashafa a jikin sai da ummu salama ba ta manzo Allah tana da can nesa da ta Abdullahi ummi kuma ku rage wa babar ku ku rage wa babar ku sai muka rage mata ita ma ta amfani shi kaga wannan yawo da wannan bai aka ba ne bane da irin nan haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune tare da sahabbansa a hadisi da tirmidhi yake riwaya daga Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana muna zaune da shi sai yake ce sai yake cewa inni ara ma la wa asma'u ma la tasma'u ni fa ina jin abun da ina ganin abun da kuke gani ina ganin abun da ba gani kuma ina abun da ba ji yace abbas sama wa hubba laha an ta'id sama da ji tana motsi tana wata ƙara wasu ce kamar kururuwar rakuri wasu suka ce a kamar karar motsin sirrin rakuri malaman yanzu suka ce kamar bencin da kusoshinsa suka fara su kurkucewa in an zauna za ka je na wata ikiniya to haka yaji tana yi yana zaune kunnan sai je yana wannan ya ce amma da sai haka ma fi ha mawdi wa arba'a asabi aw arba'a asabi illa wa malakun واضح جبهته ساجدا لله تعالى باب إن ذا أسا ياسو سي أبي ملائكة ليزا ما ياسا وشي ساكسينا بسجرة الله سلام الله صلى الله عليه وسلم هاي كتوا وتعلمون ما أعلم لبقيت قليلا ولبقيت كثيرا ولبقيت قليلا ولما تنزلتم بالنساء على الفرشات ولا خرجتم الى السودات تجارون الى الله تعالى abu zar gifari ne kawo na hadisi sai ce wa ditu kun an ni kuntu shajarata ba. na so a ce ni ina ma a ce bishiya ne wacce za a tafi ganyen ta kawai a tsinki ganyen ta a tafi saboda wannan nauyin wannan hadisin da yake ci so kaga a nan wajen wannan abun ba za ka iya yin koyi da manzan Allah a nan ba wani abu ne za koyi za ka yi da shi ka ce bari kai ma ka saurara ka jiyo motsin sama baya cikin ɗaukar bashar ba za ka iya ba saboda ka dole kuma nan wajen a bar masa to haka kuma idan ka kalli wannan wannan ɓangaren wasu abubuwa ne daban idan ka dawo ka kalli ɓangaren abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin abin da ya shafi a tashri da fara da zamantakewa ta aure shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zaman aurensa Allah ubangiji shine yake tsara auren shine ya tsara masa yadda za a yi ya halatta masa mata da ya ce يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي لا جن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين علمنا ما فرضنا عليه في ازواجك وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن أولا آيوين الله يا gaya masa يا da ya halatta a gare shi amma ciki sai ya kawo wani abu daban mace mumina in ta ga dama ta ba da kanta da manzan Allah in manzan Allah yana so ya aure ta zai iya auren ta amma wannan din naka ne kai kadai ban da sauran mu. kaga wannan wajen ba abin da za a koyi bane Allah ba shi abin da tu na sani shi kare sai da Aisha Allah anha tana cewa ni wallahi idan ina sai mata shi ya sai a ce mace ta ta ba da kanta da manzan Allah idan kunyar ta ce amma ban shiga hankali na sai da Allah ya saukar da turji wata sha'u bi nuna wata wuyi ga wata sha'u wa man yatabaita min man azalta fala junaha alayhi kuma an ce musu zalika anna an taqarra ayunuhunna wa la yahzanna wa yardayna bima ataitahunna kulluhum dukkanin su yadda wannan hadithin da wannan magana da muke yi al-bukhari ya kawo ta har a cikin kitabun tafsir a jami'ar sahih nasa sai da Aisha ta ce ma ara rabbaka illa yusari fi hawaka maza Allah ni ba ina ganin ubangijin ka ba yana gaggawa ne ya biya son zuciyar ne yadda kake so haka yake duk fikimin aisha da ilimin a nan wajen aiki da wani lungun da ita gani take yi ba dai kai kai allah ma dai kawai yana bin yadda maza allah yake so haka yake kalar wajen ba iri ɗaya bane da naka matan nasa sai allah ya ce to kuma su waɗannan matan la ya hinnu daga nisa'u min ba'du ولا أن تبدل بهن بأزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك yanzu matan da aka ce ka aura to kuma yanzu babu wacce za shigo ba wacce za fita wacce ta take ciki ba za ta fita ba wacce kuma ta shigo a wacce ba shigo ba kuma ba za ta shigo ba saboda Allah subhanahu wataala shi ke tsara abu amma a cikin sunan turji mata sha min hunna wato ku yi ne kamar sha ka ga dama ka da waɗansu ka ga dama ka waɗansu kuma cikin waɗanda ka jinkirtar ɗin ko ba ne bi kai wacce kake bukata ka ce ta dawo ba ni ta bai ta min mana azan ta fala juna kuma ku su su yadda su nutsu haka ake so wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi walimar ba ta da zai da mutu jashi ta ana Anas bin Malik kamar al-Imam Muslim ce ka je a kira mutane za a yi walima ce ka kira mun wani da wani da wani Ku ce kai kuma aka kan shi da ce zo aka shigo cikin gidan manzo Allah shi kuma yadda abun walima ta taso mamarsa sai da ummu sai ita ta ba da dan dibiro da dan nono ta ce a kawo manzo Allah ayi walima a ƙara ayi yi walima in an ci abinci a dan yin sashe baki yin nan manzo Allah ya ce a ah, ai wannan abincin ayi ya isa a an samu abinci don haka a je a nemi mutane haka shi ba aka cike da ba haka sai ce har ina sani ce wai wani abinci ne da makoko ne wai wannan wanda na kawo aka zo maza na rika kiran su goma goma ana ci ana ci sai da kowa ya ci bai bayan tun da maza shi ya fara ɗaukar bibiyar ya ci ya ɗan sha nuna ya sha ruwa sai sai ba fara duk wanda ya shigo gidan maza sai da ya ci ya ƙoshi ya sha nonon ya ƙoshi ya sha ruwan amma sai aka tsaya ana ba. wannan hira da ake yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin gida ana sai ce ya bi shi yace ana mutane suna zaune ko yace ne eh, suna zaune ya fito suna nan tare ana hira shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan yanayin shi ya ce su zo shi kunya ba za ta bari ya ce musu su tafi ba su tafi. su kuma sahabbai biyayya ba za ta bari su tashi ba tun da cewa aka yi su zo ya za a yi su tashi ba a ce su tashi shi kunya ta hana ya ce su tashi su biyayya sun ka hana su tashi to nan wajen ba zai raba wannan hukunci sai Allah sai ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi ila an yudana lakum ila ta'amin ghayra nazirina jinahu ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا دعيتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن الله إن كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق ولا إذا يعني الله سبحانه وتعالى أتيت وياكم ما يكتب شيئا على هذا كوين yace zuwa da cin abinci kar ku ce za ku zo ku zauna kuna jiran ke nuna bari in an kira ku shiga idan kun ci abincin kowa ya tashi shekara kama da wasu ya kar a ce za a zauna za a yi hira wannan hirar taku tana da manzan Allah wanda kana yuqzi nabiyya a nan wajen malaman sun suka ce wannan idaya din ba irin waccan idaya bace ta wallazina yuqzuna rasulullahi lahum azabun alim إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا بعير ولا إزاير بس ولا تتاكل واسي wannan zaman naku yana takura manzon Allah amma yana jin kunya shi ko Allah baya dagawa in an taba haƙƙin annabi wallahu la yasahi min al-haq haka aka zauna aka yi kai zaman da maza Allah yake yi da matarsa ko hira aka yi a tare da shi da matarsa idan ta je ta furta wannan hirar sai Allah ya bashi labari idan asarar nabi ila ba'd azwajihi haditha falamma nabati wa azharahu Allah alayhi a ba'dahu a a'rada an ba'd فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقصرت كل قلوبكما إن الله عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. سبحان الله يا جماعة يسعى يستجيب لا ما شئت ترى وأسره إلا الله كنا أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكار. سورة هكا هو وجه الشيطان suka tafi suka ce wa mazan Allah ya rasulullah matan waɗanda su yi gaba suna nema a ba su kayan ado na duniya mu haka nan muke zaune muna haƙuri sai dai mu ga kayan kwalliya a wajen waɗansu mu ma me yasa ba za ka ba mu ba za Allah ya yi shiru ba su amsa sai gashi Allah ya saukar da aya يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسلمكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما توبير سوء ka gaya wa matan ka in duniya suke so da abin da ke cikin ta ku zo na ba ku abin da kuke so na jin daɗi amma kowace za ta tafi gidansu amma idan Allah da manzan Allah kuke so da gidan lahira to Allah ya tanada ga duk wacce ta kyautata aiki a cikin ku to Allah ya da ya tanadar mata lada mai girma suka ce mun zaɓi Allah da manzan Allah wannan hira ce tsakanin miji da mata Allah shi ne ke ba da ansa wannan mata wacce ta zo ta bada kanta da annabi manzan Allah baya bukatar aurenta wani sahabi zai ce manzan Allah yi kan ba ni ta ba to yanzu tun da an zo wajen cewa a baka da kuma sai a bi due process shi kan shi da nan mara ta mu'mina ta in ma ba kasa ni da biyu a rada da biyu an yi a ha kawai ta zama tasa wanda shi ne wanda malamai suna cewa ita wannan ayar ba da ta tattaro wasu abubuwa wani na gama'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kai ka ce Allah yana jin daɗin magana da annabi يا أيها النبي إنا أعلنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يس shi ma tsamiri na kuma nan zuwa ai ya santiya khalisatan laka wai wannan ana ya ta magana da manzon Allah yana yi na maka kaza na ma kaza na inda wani ne yake magana sai a ce gwarin ci yayi yawa amma wa man asdaqu min Allah ila wa man asdaqu min Allah haditha zancen ana shi yafi gaskiya wanda yafi kowa iya fasaha da magana ne yake wannan magana saboda abokin hirar ana cin daɗin hirar shi sallallahu alaihi wasallam to yanzu tun da wannan mata ta zo ta ce ta ba da kanta ga wani ya ce yana son ta sai a bi duk process kawo sadaki sai ba ni da shi duba ko zo nan bakin karfe ba ni da shi manzon Allah ya ce amma ga zani na a bata rabi in za ta da rabin zanin ka in an bar maka rabin ba zai kare isar ka ba ita ka rabin ba zai ishe ka ba ya juya bayan zai ta manzon Allah ya kira shi kana da wani abu da alƙur'ani wanda ka dan haddace shi ba ma ana rama bane dai surori ne yanka dai irin tattara sai na dai haddace kaza da kaza su na ba ka auren ta saboda abu da yake tare da kai na alƙur'ani na wani malamai suka cewa wai ya koya mata ne ya yi wai amma shi yanzu ana aure da irin wannan suka yi masu ce wa mutum eh, za ka je yi za wani zuwa gare za mu baka auren ta sa <laughs> sai da wani ba sai to shi kenan ana da hutawa ba dai ya je ka nemo sai ai yi salati dubu ɗari sai Allah ya ƙara wa annabi daraja da wasila amma a nemo salati a kawo sai ka dawo salati sai sai saboda wannan abu kawai laka min dunil mu'mini shi kadai zai aura ba tare da wannan sadaki ba kuma shi kadai ya isa ya bayar da auren da wani abun da ya ce saboda abu kasan da kake da shi mun baka kuma nan wajen alqur'ani kadai ya kai a haka shi amma daga nan ba a sake ba so daga wannan a cikin abubuwa ne waɗanda nake yake na zamantakewa akwai abubuwa da yawa da manzon Allah sallallahu sa zama yake yi wanda in aka kwaikwaya za a yi sai a a a a kar ku kwaikwaya manzon Allah ya hanyar ce ku daina misali ku daina yin eh, shige da azumi suka ce dakin daga tuwasu dakin daga tuwasu kai manzon Allah kana yi sai ni na suka yi dakin ku ni ba kamar ku nake ba inni abitu yu'imuni rabbi rizqi ni na fara ubangiji yana ce da yana kai ma kana fara ubangiji yana ce da kai shaida amma wuce din daga abin da zai faru ai ana cewa manzon Allah ma ya ga rashin kuzari a cikin su yace wanda yasa aka shiga wannan yanayin ne yace ai misal su ne sai me yasa kuke gurena الحاكم أو استدرك ناسا البيهقي الطبراني duka suna riwaya daga abdullahi bin zubair cewa an zo an kawo mai yin kaho ya yi wa manzan Allah kaho sai ya kira abdullahi bin zubair ya ce masa in wannan jirin je ka ka samu waje mai kyau ka zubar abdullahi bin zubair yana kewayawa sai ya daga wannan jirin ya shi zala ne Abdullahi bin Zubair ya dawo ya ce masa ka zubar da shi ya ce eh ya ce na samu waje mai kyau na zubar da shi ce ko dai sha kai ya ce gaskiya na shi ne sha maka ya ce waye kuma sai ka sha jini ya ce to kai tan mutane daga gare ka kai ka daga mutane a wani ruwayan kuma aka ce cewa ya dafa shi ce la ta masaka na wuta ba su kaga yanzu jinin nan ai mun san shahararriyar ayar hurrimat alaikum almaytatu waddamu inna ma harrama alaikum almaytatu waddama saboda haka jini ba abun a sha bane haka bawali na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi bawali a cikin wani kasko wata mata ta dauka ta shanye wata mata na ita mata baraka ana mata cewa ana mata kiya da ummu yusuf sai da ummu aliba ta taho da ita daga habasha da safe manzon Allah ya ce ina wannan abun da yake cikin nan ta ce ai jiya da daddare ruwa ta ishe ni na ɗauka na shan ni bata san fitsari ta sha ba yanzu ne ake gaya mata su aiko fitsari akwai bayan da ta nuna cewa ya ce ba aiko lafiya zaki aka ce bata ƙara lafiya bata ƙara kishin lafiya ba sai shi lafiya da ta roƙa shi a wani ƙauni kuma aka ce ce mata yi kin yi damara kin yi shaciki daga wuta wato kamar kin yi wa kanki wani wata kariya ta musamman daga wuta ba a ma san cewa an shafi tsari ba a garin wajen duk waɗannan abubuwan ba abubuwa bane waɗanda ake yi da kwaikwayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ina gaya mana yakan zo ya tsaya a sallah hadisin da al-bukhari yake kawowa akwai riwayan abu huraira akwai riwayan da na aisha tana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin sallar magariba da suratul a'raf kullum ina yawan kawo wannan magana suratul a'raf makkiyatu wa bi asani wa sittu ayat ayat ta 206 a sallar magariba ko da wani ba gashi muna ganin a duk wannan na ina jin a a a waje ana sa wa taqsirul qira'ati fil maghrib ko wani asr gajar ta karatu a cikin salar magriba manzo da sallallahu yi wasallama ya zauna ya karanta suratul a'raf a sallar magriba ya raba ta aya ɗari da wasu abubuwa da yayi kowace kuma sannan ina gaya mana suratul a'raf ba ta da gajejjerun aya kamar yadda suratul mulk ɗin tana da yadda dogi-dogin ayoyi amma ba za ka sanar zama ya karanta da araf a sallan magriba ka yanzu a nan wajen sai a ce limami ya karanta da araf a sallan magriba ka ga nan ba abin da ba inda yake so a yi koyi bane kuma ba an tambayi an tambayi Anas bin Malik ana ce masa kai kaifa kanat qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da Rasul Bukhari yaya karatun sai sai ce kanat qira'atu madda yana jami fa qara'a bismillahir rahmanir rahim haka ba a kwashe suratul a'raf aka wannan wannan abu ba karamin abu wata rana mu'azu jabal jari bin abdullahi yana bayan hadisi ya ce sai ya je da sai ya je bayan ya dawo daga gida daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi ya shiga unguwarsu in ya zo wajen da wajen manzo Allah sai ya je unguwarsu ya bada sallah ya ce kawai nan sai koyi balliya wa'azu bin jabal yana daga cikin matasa yana ji da tilawa sai gama ya balliya ya ta karatu a sallar isha'i ya yi ta karatu ya yi ta karatu wani mutum yana bin sa sallah ai kawai ya ga sallar nan ta yi tsayi da yawa kawai ya sai sallah sallah ya kasa eh, eh, eh, ya yi ta guje guje ya gama ya sallar ya kama a gabansa a zo ga wa arsa a a aka ce masa aikuwa aka wanda lahu wani kashi kashi abin da ya ce haka ya ce su ana munafunci to wannan kalmar munafurci sai shi kuma yi da shi a danka masa haka shi ne sai kira manzo Allah sai rasulullah ka ji abin da mu'azz da manzo Allah kira mu'azz sai a fatta an ta mu'azz mu'azz za ka fitin mutane ne إذا لو لم يصب بصوتك على رسول الليل إذا سوء هل ba shi غاشية suwa shamsu wa duha ya isa mai sallah shi ba sai ka kawai ta dan mutum cewa mu manoma ne masu kuma kiwon dabbobi in muka ƙara dabbobin mu za su ga cikin amfanin gonar mu ana wancan sallah shi yasa sai na tsike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan. wancan doguwar sura da manzan Allah yake ja ba so yake kuku amfani da ita a nan ba sai ku ɗauko inda maza Allah ya ce zan shigo sallah da niyyar ina so zan tsawaita ta amma sai in ji kukan yaro a baya na sai da gajarta sallah saboda abin da na sani na damuwar da mahaifiya take yi idan ɗanta yana kuka su kaga wannan wasu abubuwa ne waɗanda suke ga su ana yi amma tukunna kwaikwayon ba shi ake bukata ba sai ka nemo wani abu daban waɗancan su kuma abubuwa ne na kwaikwayo ga su nan da manzon Allah Allah ya ce da kan da kubiyar suna ya iso da hasana akwai waɗanda su ba sa cikin ɗaukun bashar halittar ka ba a yi ta da haka ba kuma ba a baka wannan matsayin da mukamin ba dan haka a nan wajen dole sai a bar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekhu sallallahu alaihi wa alihi yana faɗa yana cewa وقد وضع العرش المجيد تقهقرت وعين غروب شمسه وبدا سحوى أعذب هذا أم عيون تفتلت من الكف كف لهاشم وسط صفوة أم البدر مشعوقا أم الفرق صارخا حنين الله أم صرحة قد عدت أبوى أم الكف مثل تلك أم السنة غراء تستأصل الأهوى أتلك أم التشريع يوم تقطع الوسائل كل الناس والمصطفى المأوى فلا حصر للآيات سيان باقي وقص na su da ba shi da ake da ayoyi to da kusu da baƙi duk ɗaya ne shi kusu ya kai matuƙa wajen fasaha da iya tabiri har ma ana cewa shi fara cewa amma ba'adu shi kuma baƙi ya kai matuƙa wajen bauta wajen tabiri dan an ce wata rana ya taɓa zuwa kasuwa ya sawo akuya da dirhami sha ɗaya sai aka tambaye shi aka ce dirhami nawa ka sayo wannan bare wannan ta barewa ce dirhami nawa ka so wannan barewar ta kama da bakin to sai ya idan ya ce sha daya bai ba wa wauta hakkin ta ba sai haka ya buɗe yatsunsa guda biyar nan ma ya buɗe yatsunsa guda biyar sai ya zaro harshensa a tsakiya kaga girga girga harshe a tsakiya wuce kenan sha daya amma bayan ya gama ba da bayanin kuma shi kuma da yawa sai kule da tasiri so saboda haka shi kuma saboda tsabar abin da kenan shi yasa sai sai ya ce to in dai a nan ne da kusu da baki da yi ne magana akan manzon Allah ne saboda saboda wanda ya ce ta da wanda ya ka da bayan da za a yi a yawaita din الصلاة والسلام عليك سيدي رسول الله إشارة رسالة أتيت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاد صلى الله عليك وعلى آلك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله كدين وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته كما قال جزاك الله خيرا وين متبياني da za a kai asuba to da haka za a taji yana ta kwarara a cikin kogin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu muna cikin gabatar da wannan program namu akwai khalifa Sheikh Malam Muftar sannan bayan shi za mu bawa Malam Mansur makaranta aka makala Malam Mansur a mana dai afuwa Malam a khalifa Malam Muftar ko da minti goma zuwa sha biyar daga cikin masu sa albarka sannan sai mu ji muhadara ta Sheikh Mansur bayan nan Allah nuna mana za mu karanta za mu gire akan haihuwa don haka khalifa almajaru majalu فلتتفضل مشكورا ana da minti goma zuwa goma sha biyar أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وعزيزنا مولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إني عصت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإسلام ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa gode wa Allah da wannan taro mai albarka wanda kamar yadda shugabane suka gabata sun yi bayanai iri-iri an yi bayanai a sha'anin annabi wanda in ba dan annabin ake faɗa ba ko ne an gama faɗarsa an wuce amma da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ake faɗa ba a ƙare faɗar ba ba a kusa wajen akan abin da ake faɗa ba wato shehu shehu ibrahim radiyallahu anhu kullum yana cewa shi ba abin da yake so ya ji sai manzon Allah ba abin da yake so ya ji an ambata sai manzon Allah wato ya ce ko ƙur'ani yake karantawa to annabi yake nema a cikin ƙur'ani yan hadisi ka ce yana karantawa to annabi yake nema a cikin hadisi ya ce ka ku sallah kaga yana yi yana yin ta ne in ji daɗi in na yi kabbara na ce Allahu akbar daɗi na ke ji wai annabi ne ya yi haka ne ma haka ne. Aikin haji yana kewaye ɗaki idan ya san annabi ya gewa wannan ɗaki komai na sanin shi ne dalilin da yasa za ka ji idan yana faɗi da annabi sai ya faɗi abin da hankali zai kama ya faɗi abin da hankali ma ba zai kama ba amma fa wannan matsala ta ce ka kai hankalinka bai kama ba shi dai yana yaban wanda yake so ne ƙarshen abin da yake so ya fito zai fito da shi wannan kai kuma ka ga za ka kama sai ka kama in kuma za ka kare sai ka kare shi bi nan tasalli alamar umaru lam yadawi waswar min nuri waswar madhul lahu min al sai Allah yi salati ga wanda sayyidina Umar ma bai san shi ba wannan shehu yana nuni ne da kissan nan ta mai surkarani wadda na san ma'aluma ce idan jami'a. sai ce ka yi salati ga wanda umar ma bai san shi ba sai ce wasu waru min nuri duk surori na halitta na sani kenan ya ce daga hasken manzon Allah ya shi ya ce wasu waru surorin Qur'ani madhul lahu min al-ayam yaban annabi ne daga Allah za a ce al-Qur'ani ya yabe ka ƙarshen yabo a duniya da lahira alƙur'ani domin duk ilimin mutum ko zai iya wuce Abin abinda Allah ya faɗa shi ne kat shi ne yanke to gaba ɗaya ƙur'ani tun daga farko har ƙarshe ba manzon Allah yake wannan ku har irin su wa ƙaru na wa fir'auna wa hama in ka karanta ya ban manzon Allah suke wani zai yi cewa za a ce wa ƙaru da wa fir'auna wa ya ban annabi suke yi ai za ka ce wala kar ja'ahu musa bil bayyinati fastakbaru bil ardi wa ma kanu sabiqina ai musa tabbas ya so musu da hujjoji a fili amma suka yi girman kai amma duk da haka ba su tsere mana bai ji Allah to yau da na ka ce da hudu ya musulunta yanzu ya karanta an ce wa ƙaru da wa auna wa haman ya je bincika ai akwai su kuma ya tabbatar da cewa musa ya zo musu da wa? wato hujja a fili suka ƙi karɓa to ya tabbatar da annabin nan mai gaskiya ne wannan gaskiya kuma ta yi da Allah wannan fa abadi kenan na irin haka abadi ku na kalla a yaba a daraja Allah ya yi wa annabi yaban da da malamai ne suka sai an ce sun kafirta sai an ce sun yi ridda sai an ce sun yi sako to Allah ne ya faɗa in ka yadda ba kai ne kai samu ba Allah ka saba wa Allah akan abin da Allah ya faɗa a Qur'ani wato malamai da sun ja ayoyin nan da yawa kowa ya faɗi su an ce su sun gudu wai cewa aka wai annabi wai bai gane ba ai bai sani ba Allah ya rantsuwa ce wannan jini da hawa Allah ce ina rantsuwa da tauraro lokacin da tauraro mai faɗi me ya dalilin wannan rantsuwa ni kuma yana cewa in kaji Allah yana rantsuwa to girman ya wuce tunanin dan adam kai ne karami za ka rantse wa babba dan ya yadda da kai akan abin da za ka faɗa shi ko Allah rabbul zanci wajen dadi in ya rantse wa yake so yadda kuma ya rantsuwa wa yake so yadda wa yake so ya gamsar in wanda zai yadda kowa ya ai bawansa ne amma sai da ya rantse saboda girman manzon Allah fa ma dalla sahibukum wa ma abokin naku bai bata bata na rashin sani ba bai bata bata na ya sani ya taki ba sai Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa baya furuci da son zuciya duk abin da kaji ya faɗa in huwa illa wahayin yuha shi kawai wahayi ne da ake yi masa babu annabin da Allah ya yi wa wannan taskiya dan annabawa Allah bai ce ma yanzu ba ni lawa ba don annabi ki girman sai ka tana cewa illa daula ibrahim la abini ban da wannan ka tana cewa wasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti irin wannan suna nan a cikin an dan wata aya an bari can an faɗa can an bari can amma Allah ya sifanta annabi da sifanta in ba Allah ba ba wanda zai gaya wa wani mutum haka a yadda a ce shi baya kurci wato hawa fa yanzu kamar ce kai a ɗanyen mun ruwa nan zan sha wani abu ne da zuciya ta take so shi annabi har haka sai an mai wahayi idan yana waje aka ce ya koma gida ana sallama a gida ana son ganin sa iyali har haka baya cewa na tashi na tafi wahayi ne idan da iyalansa yake yin magana wahayi ne wa ma yanfiqu anil hawa wannan bakin nasa bai taba furta wani abu na hawa ba a cikin suratul najmi kamar da shi mutane zama tanan tarihi sifatu nabiyina bi wan najmi da hakikati dariya idan mai karatu yana karanta sifofin annabi ya ɗauko suratul najm zai waye gari ya san haƙiƙa ce haƙiƙar haɗuwar annabi da Allah Allah yake cewa summa dana fatadalla faka na qaba qausaini aw adna wallahi ko malaman tafsiri sai da safa inda su wuce amma abin ya farko su Allah yake cewa summa dana annabi ya kusanci ubangiji a tuno ba mai maganar nan Allah ne sai ce fa tadalla sai ya ƙara kusanci da shi sai ce fa kana ƙaba ƙausai sai zama kamar bayan bakari kullum yana misali ita na son gane bakari ka ɗauko biyu irin big ɗan ka cire manufinsa ka haɗe soje ɗaya ka riƙe dam ɗaya na sama ɗaya na ƙasa to ƙaba ƙausai ne kenan wani biro ne ya fi kusa da na wani na saman ne ya fi kusa da na ƙasa ko na ƙasa ne ya fi kusa da na sama to Allah kuma sai ce awa da kuma abin ya fada kaga ni ban san fassara ba kuma abin ya mutu na ya mutu hankali kuma Allah ne faɗa dole in yadda so da ka kilma annabi sallallahu alaihi wasallam da darajarsa da martabarsa ba wanda ya san ta sai ya Allah saboda masu cewa ana yaban annabi ana tsallake iyaka kullum ina faɗa to kasan ko a tafiya kuke da mutum idan ka ce wa da iya shi waje kaza sai da ka wuce shi sannan ka gani amma in ka tabbatar ya wuce ta ba za ka iya cewa wuri kaza yake to ya wuce annabin aka ya gano yayin da yake da ake cewa ai iya nan za a bar shi kai wuce shi kai ka san a ah, to da na baro shi waje kaza alƙalin ma yake da za ka ce annabi ga iya inda yake wannan abin yana daure mu kai sannan irin maganganun da aka yi a kwanakin nan ba aka samu waɗansu mutane wani ashkaldau ne ya ce baya son taimakon manzan Allah wannan abin kafirci kabirci ne shugaban wanda baya son taimakon manzan Allah a duniya gab Abu Jahil ne sai ko wanda ya taya shi shi ne wanda baya son taimakon annabi amma da na maka cikin Qur'ani ina neman hujja wai wannan a ina zan iya samun wannan hukuncin sai na tafi suratul munafiqina ina shiga suratul munafiqina sai na ga maganar Allah yake faɗar zuwa ne ne munafukai dama da ya gudu cewa idza ja'aka munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah in munafukai suka zo suke mun shaida kai rasulullah Allah ya ce a wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu shi dai Allah ya san kai manzon sa ne wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun Allah yana shaida munafukai ƙarya suke yi a ciki yake cewa wa idza qila ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi idan aka ce musu ku zo annabi ya nema muku gafara jama'a da Allah ni dai a dan karamin tunani na babu wani taimako da za a yi wa dan adam a duniya da lahira irin a sa Allah ya yafe ma zunubanka duka ba ko ni sai ko ne ba wannan babu shi ko Allah ya ce idan ka ce musu ku zo yastaghfir lakum rasulullahi annabi ya nema mu gafara ma'ana ya taimake kyau ya sa Allah ya yabe Allah ya ce lawan mu sai ba su kawo da kansu wa hum yasujjuna daga suna ana mutane wa hum musabbihuna suna girman kai to Allah sai ce sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum irin wayan da suke cewa ba sa son wannan taimakon na annabi ko ka ce ma a yi musu gafara a rasu rasulullahi ko baka ce a yi musu gafara ba wannan tiket ne na shiga wuta Allah ya ce ba zai musu gafara kun ga wannan abin ba aikin kowa ba ne aikin munafukai Allah kai mana maganin su sannan yana rufewa da maganganun nan da aka yi na ji malamai sun faɗa cewa idan muna yin maulidi yanzu social media ta yi yawa ana samun yara samari yanzu suka zo sai da ce wa ya ce ku yi Allah ne ya ce ku yi annabi ne ya ce a yi sahabbai sun yi kun fi sahabbai son annabi ne ko kun fi faɗi ma son mahaifinta ne wai ai wata falsafa dan a hana ka girmama manzon Allah dan a hana ka murna da manzon Allah ni kuma ina faɗa ina nanatawa duk girmama wanda aka yi wa annabi a zamanin sahabbai ta bid'a aka yi ba ta sunna aka yi ta bid'a aka annabi ya taba tashi ya faɗi faran da yanzu ma ya ga mana an yi wa annabi ga hogo ya ce a je a samu wuri kasa a zubar a je ibn Zubairu ya samu waje ya zubar sunna ne amma shanye wani bid'a ce shi annabi umarnin ne a zubar sunna yadda ya shanye fa bid'a kuma annabi ya tabbatar da shi ko ba haka kai ba annabi sallallahu alaihi wasallama kullum yana faɗa in ana masa asin an ja hadisin nan ana kamawa ake yaɗa ɗauka ka ji sahabi ya je gida ya kore barcan annabi ya kore idan ce in na mutu kamar yadda muawiya ya faɗa ko a cikin tarihin kula ba dan na mutu ku buɗe baki na ku tura mu da ya sai gashin annabi ku da hanci na ku sa mu ku kawo auduga ku toshe ku buɗe ido ku sa mu makuli sun ba kallu bai yi bai na rabbil alamin wai wace irin wai wace irin shirka yake yi da wannan gashin annabi to mu ma mun yi tabaruki da annabi irin wannan shirka ta sahabbai yake yi ina rufewa da cewa shi annabi girmama shi kawai ganin girmansa ne in dai sunan abu girmamawa ɗaukakawa martabawa ta manzan Allah ce ko an yi ta a sahabbai ko ba a yi ta ba haka in sunan abu wulaƙantarwa tozartawa cin mutunci wannan ba na manzan Allah ne, ko su Abu Jahil sun yi ko ba su yi shi ba annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi wafati har sallah da aka yi masa ta bid'a aka yi ba ta sunna ba to ai shi shine dai annabi bai taba gayyata sahabbai suka je yi wa wani annabi sallah ba balle a ce sun ga yadda ake yin sallah shi dai annabi da yayi wafati kowa ya san da yadda ake sallar kago Allahumma ghfir lahu warhamhu wa afihi wa afaq Allahumma in kana musinan fa zid bi ihsan wa in kana musiyan fa tajawaz an sayyi'ati Allah in yayi aiki mai kyau Allah ka kara masa in yayi Allah ka rinka masa Allah ka tsarkake shi daga zunubi da kurakurai to yanzu rasulullahi ne wannan za a yi yanzu rasulullahi ne wannan za a yi shi ma in kana musinan za a ce da yi mummuna zunubi wani kaɗaya za a ce ta bidiya a kai kuma ba liman ɗai ɗai ku aka saboda girman annabi kai abdul wahab shu'arani da ya kawo a cikin wato littafinsa wajen sira da yake na annabi cewa da aka zo aka haɗa kabarin za a sa annabi wani bawan annabi ana ce masa shukranci kai ku tsaya kawai ya je ko kajiba wani barko mai taushi ya shimfiɗa ya ce ku saka shana ba wani sahabi da ya ce kai bid'a ya abin na hamza bai sa katiba da abinda da shuhada ka zabi sakati su da kansu ga wannan jikin ya cancanta da haka aka dora shi kan katiba su ma shi kenan kinari kwanan nan yana faɗa faransa ce da portugal suke wani zane a takarda suka ce annabi suke dan da tsinin musu wajen allah jama'a an taɓa rawaitowa abu jahil ya yi zane a jarida ya ce annabi yake yi to da su idan abu jahili bai ba sai mu tambaye su ke faransa kun bi su abu jahili kin annabi ne to ya zama ba cin mutunci ba saboda masu yin cin mutunci na sunna ba su sunnan tashi ba yanzu cin mutunci da za a yi abu jahili bai ba ya zama aikin banza ai ko abu jahili ya yi ko ne ba inda sunan cin mutunci Allah sai ya hana kaka to girmamawa haka take ko su haƙuri sun yi ta ko ba su yi ta ban kai da Allah yana su Allah ka ba mu ganin girman annabi wannan bawan Allah da shirya wannan taro Allah ya saka masa da Allah ya ta arzikinsa Allah ya biya masa bukatunsa masu taimaka masa a wannan harka su ma Allah ya taimake su Allah ya biya bukatunsu muna kama kafa da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kasa ta Allah ka ba mu zama lafiya Allah ka dauke mana tsada Allah ka raba mu da talauci Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah dan sirrin annabi dan daraja annabi dan martaba annabi dan matsayin nan na annabi da Hussein ya kaso duk wanda ya zo na Allah ka biya masa bukatar sa Allah duk abin da muke nima Allah ka ba mu Allah ka hore mana ziyara annabi a koyaushe dan sirrin annabi dan matsayin annabi اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وكلك والخاتم لما سبق ناصر الحق هذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله سيدي خليفة الله يسعدك على الخير أن شاء الله كما wanda da ba aka ake so ba tare da bata lokaci ba akwai asali malamin mansur makaranta shi zai hau wannan biki ne zuwa ɗan lokaci kuma an za a karanta faidul ahmad kalai tafaddal a بلغس عباكو كرام أجلتنا بأسركم أهدي لهم بدعائي يأزل بكان وجن لقول قنا أتسألكم عندي بوقت سفائي عليك سلام الله ثم سلامه فتشرك من دون الله ما دينتك ولكم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما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 jagorori cikin sha'anin Allah wanda muka haɗu a wannan farfajiya mai albarka domin tattaunawa a cikin tsirin halitta sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya azurta mu ni'imomi waɗanda ba su da iyaka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana ni'imomin da da za mu zauna ba mu da aiki sai lissafin su ba za mu yi ƙididdige su da aka muna gode ma Allah akan waɗannan ni'imomi da ya yi mana wanda babbar su ita ce asalinsu kuma tushen duk wata ni'ima da Allah ya yi shi ne samu wasu lullahi. sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda shi ne tsintsar rahman Allah ya ba halitta kyauta kamar yadda yake cewa alaihi salatu wassalamu innama ana rahmatun mutatu keɓe ni tsintsar rahman Allah ce ne ba mu kyauta saboda haka yawan muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan babban nima da ta hada mu a wannan dare mai albarka a ƙarƙashin gayyatar wannan shugaba mai girma asayid muhammadu mustapha khalifa allah saka masa da alkhairi dare ya tafi saboda haka babu lokaci da za a yi dogon jawabi bayani aka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam uwa ba ana yi bane don a ƙare domin ba a karewa masana suna cewa ala ne wasu biyu da husnihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusal duk yadda wanda yake ganin ya san annabi ko ake ganin ya san annabi yana bayani akan shugaba sallallahu ta'ala alaihi wasallam lokaci zai kare bai faɗi wani abu ba kuma dukkan abin da za a faɗi alkur'ani ya riga ya faɗi haka masani yana cewa ma za a sa shu'ara yau mutum dahuhu in ba'di ma madahat hamim tanzilu na ga mawaƙa sun ba zama a kan yi annabi sallallahu alaihi wasallam to me za su ci bayan alƙur'ani ya riga su madahat ka ayatul kitabi فما أسى يثني على ألياك نسم مديه وإذا كتاب الله أفنى مفسها kana al-qusuru kulli fasl in dai alqur'ani zai yabi annabi sallallahu alaihi wasallam gaba gaba yanzu muka gama shi gaba gaba alqur'ani yana bayani akan yabon annabi sallallahu da goma sura 114 ba wadda bata kunshi yabo ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba to yabon mai yabo da ambatan mai ambato nawa yake in ana magana Alƙur'ani? saboda haka yan uwa a wannan majali dama abin da ake nema a gare shi albarka abin da za a faɗi ba a kurewa ba a kwarewa ba a kurewa inda a fage shugaba ne sallallahu alaihi wasallam sai dai ana yi mai tabarruka wanda ya yi kaɗan da wanda ya yi da yawa da wanda ya faɗa da wanda ya saurara duka neman albarka ake yi saboda haka ambaton salihan bayan Allah ba rahama ubangiji take sauka inda ake ambaton su dan haka wani yake cewa usulul hadith as-salihina wa sannihim fa bi dhikrihim tatanassalu rahmatu واذكر فضائلهم تنال بركاتهم وقبورهم زرها إذا ما ماتوا yace kai ta jera mun ambaton salihan bayin Allah wasan mihim ka riƙa ambaton su kadai. in kana ambaton sunansu sani salihan bayin Allah ba ya ce rahama ubangiji take sauka inda ake ambaton salihan bayin Allah ya ce wasu kurfa za'ilan yi ta ambaton darajojin su ta nan Albarkatun su za su rika bungulowa suna malalowa Da duk inda aka ambata to ka dai sirrin maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan a bayani akan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a'a wannan tanar barakati albarkatu sirrin manzo Allah sallallahu da yake sauka inda ake ambaton annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam mawdu'in da aka a yi magana a kai shi babu lokaci bayani akan halaye da ɗabi'u da surar jikin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wadda Allah bai halicci wata halitta akan irin wannan surar ba dukkan sahabai abin da suke faɗa kenan sai da Abu Huraira yake cewa ma ra'aitu shay'an ahsana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Tunda da nake ban taɓa ganin wani abu mai kyau ba ba wani mutum ba ba a wani abu mai kyau kamar manzo Allah ban taɓa gani ba sai na ya yace ka annas shamsa tajri fi wajhi kai ka ce rana ce ke dawafin fuskan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka sai na Ali ibn Abi Talib karrama Allah wajhahu wa rabbi anhu yake cewa man ra'ahu badihatan habahu wa man khalalahu ma'rifatan ahabbahu yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu yace tunda nake wato duk wanda ya ga annabi sallallahu alaihi farkon gani sai wata makarkata ta kama shi kuma in yayi hulɗa da shi saboda kyan hali sai ya ji yana son shi fiye da komai kuma duk wanda zai sifanta annabi sai ya ce irin shi kafin gan shi ban taɓa ganin irin shi bayan na gan shi kuma ban sake ganin irin shi ba ban sake ganin irin shi ba ɗazu ka gama ji hasken fuskar manzo Allah sallallahu sirrin da ke ciki wato mu'jizozin da ke ciki da ga wasu malamai ke cewa suran nan ta annabi sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ya shirya ta da manzo Allah bai zo da kowace mu'jiza ba surar jikinsa kadai ta isa mu'jiza law lam takun fihi ayatu mubayyinatun lakana man sawhu yubika bil qabr a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da kowace mu'jiza ba kallon fuskarsa kadai ya isa mu'jiza saboda irin sirrin da ke ciki yanzu idan mutum ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana nesa zai ga ba abin da ya kai kansa in ya yi kusa sai kaga ashe in yana kusa ya fi yana nesa kyau to wannan malamai suka ce mutuza ce sannan duk lokacin da mai kallo ma'ana wanda zai dibe shi dibe shi zai gaba abin da ya kai kyansa in ya sadda kansa ya sake daga kai ya sake kallon shi sai ga ashe yanzu ya fi dafi kyau duk lokacin da ka sake kallonsa za ka ga yanzu ya fi dafi kyau yaziduka wajhuhu husnan idza ma zittahu nasra duk lokacin da ka ƙara kallon sa sai ƙara maka kyau wannan yana nuna mu'jiza da aya da la'ilan nubuwa wanda suke cikin surar jikin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda ana bai halicci wani halitta ba haka watan al-Imam al-Qasdalani yace yace yana daga cikar imanin mai imani yayi yanke da cewa Allah ta'ala ya halicci manzo Allah sallallahu akan wata suwa wadda bai halicci wani dan adam a gabaninsa ba a ko a bayansa wanda ke kan wannan surar Allah bai halicci wani dan adam ba yin imani da haka min tamamin iman yana daga cikar imani haka al-imam al-qasdalani yace to saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Karshen magana babu babu halitta wadda Allah ya sanya ma jamala wanda jamalan nan aka suturta ta da wata jamala wani zance kuma sai a ce aka suturta ta da jalala suka fitar da kamala da haka manzo Allah sallallahu alaihi sai ya zamo in an gan shi ba irin annabi Yusuf wani alaihi salatu wassalam kan annabi Yusuf alaihi salatu wassalam tsirara yake tsabar kyau din ne kuma rabin kyau ne amma da mata ke yayyanka hannayensu saboda jazba a cikin kyan annabi yusuf alaihi salam kuma maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi duk kyau aka bashi amma da yake kyan alulube shi da jalala sai ya fitar da kamala idan an gama za Allah sai dai a koma ga ba maganan cewa ai shawarsa kamar yadda mata suke shawar annabi yusuf alaihi salatu wassalam kuma duka wannan yana nuna abashariyyar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam babu Da daka Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna itinai cikar kula da wannan surar jikin maza tun kan bayyana sa da shekaru dubbai ake riwayar ya manzo Allah yake ya yake tafiya ya fata jikinsa take ya launin gashin sa yake ya kada idan sa yake ya dirin sa yake ya tsawon hancinsa yake yaya bakinsa yake ya goshinsa yake yaya yatsunsa suke haka dai duka a cikin attaura da linjila kamar yadda bukhari hadisin abu ne sari ya hadu da abdullahi na mun as yake cewa bari labarin sifar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ajab innahu la mawsufun fi at-taurati bi ba'd sifatihi fi al-qur'an ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكلا ليس بفظ ولا مليز ولا صخب في الأسواق ولا يكافئ بالسيئة السيئة ولن أقبضه حتى أقيم به ملة الأوجاع وافتوا به أعينا أميا وآذانا سما وقلوبا غلفا حتى يقولوا لا إله إلا الله وأنني sifofin annabi ne sallallahu alaihi wasallam da ke cikin attaura tun kafin bayyana sa da shekaru dubbai da haka kulan ubangiji ta tabaraka wa ta'ala kan sifofin manzo Allah sallallahu alaihi suna da yawa da haka sahabbai suka ruwaici sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam na surar jikinsa da ɗabi'unsa kyawawa da muka yi ta jiɗin nan wanda kamar yadda na ce babu lokaci amma zan rufe da karanta mana hadisin Hindunan dan abi hala da sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam tabarrukan ba da mufassara tabarrukan domin duk inda ma'ana ya kunshe gaba ɗai abu ya tushe radiyallahu anhu na abar kumbada na wal marami yalma'u to duka wannan hadisin ya kunshe shi ne hadisin hindu nan abi hala wanda aka karba daga sayyidina hasan jika annabi sallallahu ta'ala sallam yake cewa na tambayi na. hillan abi hala akan sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam ina kaunar ya sifanta musu yace da ya bani amsa sai ce kana sallallahu ta'ala alaihi wasallam fakhman mufakhaman yatala'alu wajhuhu تلعل عن قمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشبب قصيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت أكيكته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شهمة أذنيه إذا هو أزهر اللون واسع الجبين أصج الحواجب سوابق من غير قرن بينهما إرك يدره القدر أقل المرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشمة كف اللحية أدعج سهل الهدين ضليع الفم أشنب مفلج الأسنان دقيق المصروبة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادل متماسكا سواع البطن والصدر مشيها الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يدريك الخلق عاري الثديين مما سوى ذلك أشعل الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شفن الكفين والقدمين سائل الأطراف سط القصف خمسان الأخمسين مسيح الأدمين ينبو أنهما الماء إذا زال زال تقلؤا ويخلو تكفؤا ويمشي هولا ذريع المشياء إذا مشى كأنما انخط من وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدأ أهله بالسلام صلوات الله وسلامه عليه muna fatan muna tabarruki da waɗannan sifofi da sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah ya kore yi mana dukkan damuwar mu dukkan abin ake samu inda aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu mafi tsoka a ciki alfarma annabi sallallahu ta'ala sallam shugabanni sun ta magana watan babu abin da za a zo a faɗi dangane da annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam wa kanawa domin nutsansu da ƙarewarsu a cikin shugaba sallallahu ta'ala alaihi sallam amma dai akwai wani abin da zan ce suna kallon watan neman tabarruki inda ake ambaton annabi sallallahu alaihi wasallam Allah na saukar da albarka fiye da saukar ruwan marka wannan shi ne kawai tabarrukan ne a zo a ambaci annabi sallallahu ta'ala sallam ba dan a ilmantar da wani abun da ba sani ba muna fatan Allah ya muna muwafaka alfarma sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi sallam shugaba a sayyid malam mustafa a khalifa Allah saka masa da alkhairi da ya hada mu a wannan mazauni kuma ya mana shaida kyakkyawa a wannan janabi mai tsarki sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala sallam wannan ba karamin abu bane da aka muna masa godiya yadda ya haɗa masoya a cikin shugaba sallallahu alaihi wasallam Allah ya faranta ransa ya saka masa da alkhairi ya ji dan maulana khalifa radiyallahu anhu ya kara masa yadda da sauran duka shekanan mu gabaki daya Allah ya kara musu yadda Allah ba mu albarkar su alfarma sayyidina rasulullahi Allah ya wanzar da zaman lafiya a wannan ƙasa Allah ya wanzar da zaman lafiya a jihohin mu zamfara da sauran jihohin musulmi da muke cikin damuwa na tashin hankali da kashe-kashe da zubar da jini ubangiji Allah ya dauke mana Allah ya yi mana alfarma shugaba sallallahu ta'ala alaihi wasallam yan uwanmu da suke a Falastin Allah ya taimake su Allah ya taimake su Allah ya kare su ya kiyaye su ya tsaya musu alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ubangiji Allah ya maimaita mana duka abin da muke ji na ɗabi'u da halayen annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya mana arzikin ɗabbaka su domin ɗabbaka umarnin Allah da kakkana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira Allah ya mana arzikin ɗabbaka wannan umarni na koyi da ɗabi'un annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da shauki a cikinsa da karewa a cikin koyi da shi a farmasin na rasulullahi sallallahu ta'ala sallam Allah mai maimaita mana Allah mai maimaita mana kuma amin wa antum bi khairin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam Allah ta'ala wa barakatuh aka muka Allah Allah ya saka da alkhairi ga Sheikh Mansur makaranta karatu da yake gabatarwa yana gabatar da ashafa yana karatun diwani yana karatun sahihul bukhari bulugul ah, maram wannan duka a pejin shi na facebook duka yana gabatar da su yadda aka ji wannan fasaha ka ji karatu tsaftatacce duk mai son bin karatun shi a ah, insha Allah zai iya samun shi a pejin shi saboda karatu yake koyarwa ba hayaniya ba ka san yanzu hayaniya ta yi yawa kowa ya tashi sai buɗe littafi ya ce zai koya amma duk mai san koyan wa'annan da duk mai san jin su fahimtar su zai iya bin shi a fejin shi yana karatu karatu wanda duk wanda ya bi gaskiya zai amfano Allah ya saka masa da alkhairi wannan hidima da yake gabatarwa janibin manzo Allah Allah ya kara karfafa shi Allah ya saka masa da wannan hidima da yake tun da aka fara maulidin nan tun shekarar farko kullum yana da kujerar shi ta jawabi sannan abin burgewa a ciki idan ya zo duk malamin da ya zo aka gabatar da shi wani kafin shi za ka cewar yana turowa cewa zai tafi sai an taba da haƙuri amma banda shan malamin sai makaranta wa ma shahidna illa bima na wa ma kunna lil ghairi hafizi kuna ji kana suna ta cewa ai haƙuri Ayi hakuri, duk abin da ya tara nan manzan Allah ne kuma hakurin manzan Allah ake yi ake ta amma da an gabatar da wani sai wani ya turo shi tafiya zai wallahi rike lasifikan na a wannan waje da gabatar wannan Allah kaɗai san me muke fuskanta amma duk wanda ya ji ba daɗi ko malami ko mai saurara ba a gabatar da malamin shi ba muna neman afuwa muna neman afuwa amma shan malamin sun makaranta bai taɓa yin haka ba Allah ya saka masa da alkhairi sannan yanzu Ah, abin da ya kamata a ce an yi haihuwa amma akwai ah, shef ah, malam nura ahmad azari za a gabatar da shi minti goma sannan bayan an yi sallah za a gabatar da shau malam usman gamawa da shau malam yaya gamawa sannan za a yi alburda alburda allah na malam usman gamawa da malam Yahaya gama bayan sallah za su gabatar da jawabansu zami alburda sannan kuma za a yi sauka alkur'ani da kuma sauran jawabai waɗanda suka rage allah ya saka da alkhairi don haka a sheikh malam nura ahmad azari speaker tana hannunka amma minti ɗaya minti biyu za a gabatar da diwani sannan sai a fashi هني آل إبراهيم لا هلال هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع جاء محمد فتم بشرى وأمان نواله لأفضال أرض حل أفضال مرسل بأفضال يوم فاستبانا كماله قد اختير من كل الأوالي أصله كما اختير واختير لذاك آله صلى الله عليه وسلم أباشي مالك دورة يكباتر akwai wani ban Allah da ya turo takarda yana gayyatar maulidi sunan shi Alhaji Muhammad Nasiru Sa'idu a nan asibitin Kwata don haka Kwatas Afwan a ranar Juma'a takwas ga wata aka maka أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونصلي على نبي الكريم ونعوذ به من شرور أنفسنا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 وبشرى في صدري ويسر لامري وخل عقده من لساني يفقه القول وبعد شهينا نعم معلمه هاي من يشرفي مقدمي على رموني سورة الألبين إلمي سورة المجرية وانا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna gode ma Allah ta'ala madaukakin sarki ya da fuskokinmu a wannan jalsa mai tarin albarka a wannan munasaba ta muridin fiyayyen halitta annabin tsira na muhammad salawatullahi alaihi wa ali shahinan malamanmu da shurafa sun shayar da mu mun ji wane ne manzan Allah mun ji mun ji Allah mun yi halayya irin na manzan Allah wanda wannan karatu da aka kamar yadda malaman mu suka ce dama abin da shafi manzan Allah babbar jami'a ce wato in akwai abin da ya fi kogi ka ce teku in akwai abin da ya fi teku ma ce haka ne sai dai mutum ya sa abin da ya samu ya faɗi amma maza ya wuce dukkan nan yake muna da ƙayyadar lokaci ko kuma gasar nan ya gabato zan so da wani tsokaci akan ayoyi Allah ta'ala yana cewa qad aku min Allah nurun wa kitabun mubin lalle haske ya zo muku daga Allah da kuma littafi mabayyani malamu mu suka ce nurun din nan shine manzan Allah hasken manzan Allah kitabun mubin shine alqur'ani malaman suka ce lokacin da Allah ta'ala ya so a san shi sai ya halicci hasken manzan Allah wannan haske na manzan Allah ya kasance yana ta ibada ya ta hijabai bayan hijabai dubban shekaru Allah bai halarci wani halitta ba daga wannan haske ne na manzan Allah aka yanka aka yi mala'iku daga wannan haske ne aka yi sama aka yi ƙasa da sauran halitta lokacin da Allah ta'ala ya so a san shi sai ɗauki sai ya halici adamu ya halici adamu sai ya sanya wannan haske a cikin adamu shi ne faɗin Allah ta yadda yake cewa wata kalla baka fi jiri yadda kake ta jujjuyawa cikin masu dogara wato tun daga kan annabi adamu har zuwa kan annabi shitu har zuwa annabi idris har zuwa kan annabi nuhu ya cire kan sayyidina tariku ya je kan annabi ibrahim ya je kan annabi isma'il ya taho kasa har adinaru ya je har quraish har ya je hashim har ya je kan sayyidina mutalabi wannan haske na mazan Allah yana ta juyawa ne cikin masu tutara dukkanin mahaifan mazan Allah wajen mahaifiya tun daga hawa wajen mahaifi tun daga sayyidina abdullahi dukansu daga annabawa ne sai waliyai sai sa'ilan bayi domin fadin Allah ta'ala ce yadda kake jujjuyawa cikin masu sujada kamar yadda malamin mu suka shaida mu cewa Allah ya zaba wa manzon Allah komai nasa ya zabi sunansa ya zaba masa sabansa ya zaba masa matansa haka kuma ya zaba masa mahaifinsa sunan mahaifin manzon Allah sayyidina Abdullahi sunan mahaifiyar manzon Allah sayyida aminatu to dukansu bayan Allah ne wanda manzo Allah ya ce ya fito cikin tsarki bayan tsarki babu wani daga cikin dangantakar manzon Allah wanda ya shafi wani abu na dauda ko kuma daga jahiliya wanda ya nuna mana cewa wannan babban manzo shi Allah ya fara halitta kafin ya halicci Adamu shi Allah ya fara halitta kafin ya halicci mala'ika an tambaye manzon Allah yaushe ka kasance annabi ya ce tun adam yana tsakanin yanko ainihin da ruwa wato shi mana Allah ba wai ran da Allah ya masa hatima na annabta ba wai ranar da ya zama annabi ba a tun kafin ayi tun yana cikin alimin zara shi annabi Allah ne saboda ka shi annabi ya san shi annabi ne ba wai sai lokacin da Jibrilu ya zo shi kogon gida ya zo masa da ikra ya san shi annabi ba ne shi annabi annabi ne tun gabanin ma a yi duniya da lahira sannan kuma Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa addabani rabbi fa hasana tadidi Allah shine mun wato tarbiya kuma ya kyautata wato tarbiya saboda haka dan ba shi da ya rabo daga mallan Allah ballantana ke tsammanin cewa wai wani abu daga cikin eh, wani abu na shedan ko kuma a cikin zuciyar manzon Allah an cire rabon shaidan domin shaidan ba shi da rabo daga manzon Allah Allah ne ya halicci cikin manzon Allah kuma Allah shi ya ba wa manzon Allah tarbiyya saboda haka tarbiyya ne wanda ya samu ta ubangiji maɗaukakin sarki kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa ɗaukaka wanda kan halitta babu wani ko mala'ika ko mutum ko manzo ko annabi wanda yake da wannan matsayi din kamar yadda malaman mu suka ce wannan manzo shine wanda Allah ya Isra'ila da rayu da shi lokacin da Jibril ya raka shi suka je saman farko suka nemi izini aka ba su suka je har saman bakwai suka je su sitiratul muntaha a nan sai Jibril ya tsaya sai manzo Allah ya ce to anan abokin ya rubu da dan uwansa sai Jibril ya ke cewa wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum ya ce ya ke manzan Allah ai babu wani daga ciki mu face yana da sanannen wuri da zan daga kafa da taka wallahi korewa zan yi dan ne manzan Allah ya wuce sitiratul muntaha ne ya je inda babu saman babu ƙasa ba kafa ba yamma babu babu a nan ya ne ya yi munajati da ubangiji nan ne inda manzon Allah ya ce wanda babu wata halitta ta Allah wanda ta zuwa wannan wuri a nan ne Allah ta'ala yake cewa fa'uha ila rabbi ila abdi ma'uha Allah ya aiko Jibrilu sako zuwa ga manzon Allah to amma karfin ruhin Jibrilu bai yi sai kai wannan sakon ba sai dai tsakanin wato ubangiji da bawansa Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi saboda haka ne Allah ya ce sai ubangiji ya yi wa bawansa wahayi da abin da ya masa wannan sirri ne tsakanin manzon Allah da Allah subhanahu wataala to ina ne inda Allah bai kai manzon Allah ba har ma wani yake ganin cewa wai an kai manzan Allah matsayin da Allah bai kai shi ba Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi Allah da kansa yace inna Allah wa mala'ikatu yusalluna ala nabi ya ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wannan aya ta zo da fili mudariki Allah da manzansa suna Allah da mala'iku suna yi wa manzan Allah salati ya ku taron mu ne ku yi manzan Allah salati tare da sallamawa yaushe Allah fara salati da mala'iku ba mu sani ba yaushe dai da ba sani ba to Allah da mala'iku suna da manzan Allah akwai mukamin da yake wannan kamar da shehi malamin mu ya ambata cewa dukkan annabawa sai ga ya ce ya Musa ya Isa ya Ibrahim ya kaza amma duk cikin alkur'ani babu inda aka yi nidani aka ce ya mahmud sai dai ka ji an ce ya ayyuhar rasul balle kuma musulai ke mai wata ya ayyuhar nabi ya ayyuhar mudassir ya ayyuhar muzanni taha yasin duka wannan sunan na dinin manzon Allah don alkoya mana ladabi Allah shine ubangijin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma kuma ya koya mana ladabi manzon Allah fa ba kan wallah bane manzon Allah ba mutum bane kaman kowa dole ne in kana kaman manzon Allah ka san fa kana ka wajen wanda babu kaman sa dole ka ladabi dole ka shaurara kuma kowa yana yana arkuta yana shan iska yana cin abin da yake duk arzikin manzon Allah ne mu muna neman taimakon manzon Allah kuma da taimakon mazan Allah ne za mu ributa duniyar mu da lahirar mu mun wofinta mun barranta da duk wani wanda yake baya neman taimakon manzon Allah mun kan taimakon su muke nema Allah ta'ala ya tashe mu tare da mazan Allah da yanan gidan sa barkaka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh الله أكبر الله أكبر